أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي ذهب السلام عليكم ورحمة الله barkan mu dai wannan yammaci na litinin shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta samanin da uku cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi farkon aya ta samanin da hudu fadin allah maɗaukakin sarki فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وبنجي يتي فقاتل في سبيل الله ya kai wannan annabi ka yi yaƙi wajen taimakon addinin Allah ka yi gwagwarmaya wajen ka isar da saƙon da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka isar da shi la tukallafu illa nafsak ba a dora maka nauyin kowa ba sai iya kai kadai kanka kai kadai Allah madaukakin sarki zai tambaye ka in ka yi daidai ya ba ka lada idan kuma ka yi kuskure ko ka yi ba daidai ba ya kama ka da laifi in dai ya kasance bisa ga ganganci ne don haka ba a ɗora maka cewa sai wani ya yi daidai sannan sai za ka yi daidai ba domin kanka kaɗai Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka haƙƙin tarbiyyantarwa haƙƙin bin aiki ko yin aiki na gari da ta shine ma'anar la tukallafu ba a dora maka nauyin kowa ba illa nafsaka sai nauyin kanka da ta kai kaga ka tsayo akan daidai wannan shine abin da ya zama wajibi a kanka shine abin da Allah madaukakin sarki zai tambaye ka amma dan wani bai yi daidai ba to Allah ba zai tambaye ka laifin wani ba sai dai ya tambaye ka laifin kanka da kanka kamar yadda idan wani ya yi daidai Allah ba zai baka ladan ba kai dai abin da ka aikata na daidai shi za a baka lada wanda kuma wani yayi shi kuma za a bashi ladansa da ka kowa ka kansa yake yi kowa kansa Allah madaukakin sarki ya dorawa nauyin ya tarbiyantar nauyin ya yi imani tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kowace al'umma cin gashin kanta take kowane mutum cin gashin kansa yake uba ba a kama shi da laifin ɗa ɗa ba a kama shi da laifin uba wala taziru waziratun wizra ukra ba wata rai da take ɗaukar alhakin wata duk kusancin da suke da shi kuwa da ka la tukallafu ba dora maka nauyin kowa ba illa nafsaka sai kanka wa harribil mu'minin kai dai ka kwadaitar da muminai ka zaburar da su akan taimakon addini ka zaburar da su akan jajircewa kan isar da saƙon musulunci bayan sun yi imani da shi a nan ba a faɗi me za a zabarar da musulmi a kansa ba duk da malamai suka ce farkon aya yi nuni akan me za a zabarar da musulmi ɗin a kansa me za a kwadaitar da muminai a kan yinsa dan a farko an ce faqatil fi sabilillah kenan wa harridil mu'minina alal qital kai yaki ka jajirce ka dage wajen kaga ka ce addinin Allah da duk halin da ka samu kanka da duk damar da Allah ya baka a rayuwa to kuma ka kwadaitar da muminai su ma su yi haka nan. da haka malamai suka ce a nan ayar an takaice ta ne amma a wani wajen an fito da ma'anar me ake so ya kwadaitar da muminai din kamar cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu harbibil mu'minina ala kitab ya kai wannan annabi kwadaitar da sauran muminai kan jajircewa da dagewa wajen su ga sun ce miki addinin Allah domin cikin hakan ba karamin riba bace cikin hakan ba karamin lada ake samu ba hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man amana billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka wa sama ramadana kuma ya azumin watan ramadan kana hakkan ala Allah an yudkhilahu aljanna wannan kam tilas Allah zai shigar da shi aljanna tilas din da ba wani ya tilasta masa ba shi ya tilasta wa kansa da kansa domin ubangiji ya fi karfin wani ya tilasta masa amma shi yakan iya tilasta wa kansa da kansa dan yi wa bayansa rahama dan ya ji kansu da haka ya tilasta wa kansa matukar kai imani da shi matukar kai imani da manzansa matukar ka tsayar da sallah matukar ka bada zakka idan Allah ya hore maka abin zakkar wa kunta Ramadan kuma kai azumin wata ramadan to Allah ya tilasta wa kansa da kansa cewa zai saka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi shin mutum ya yi hijira ma'ana wajen taimakon addinin Allah har ta kai ya bar garinsa ya koma wani gari aw jalasa fi ardihi ko bukatar hakan bata taso ba ya rayu a garinsa ya ci gaba da taimakon addini gwargwadon matsayinsa gwargwadon halin da Allah ya bashi qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah afala nubashshira an-nas bizalik shin mu ci gaba da yada wannan da'awa ga sauran mutane ne musu albishir da haka fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake inna fil jannati mi'ata daraja to ai ku sani ita aljanna ba kawai ta ba a in ma ka shige ta kuma akwai wata falala akwai wata daraja sai ta dage da aiki ko ka shigan sannan kuma ka samu wannan darajar ka samu wannan falalar cikin aljanna akwai darajoji guda ɗari matsayi matsayi guda ɗari a addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah wanda ubangiji ya tanadar ga waɗanda suka tsaya wadda daka wajen taimakon addinin Allah wajen hidimta wa addinin Allah da duk abin da Allah ya hore musu sawa'an matsayi ne na ofis sawa'an kuɗi ne na aljihu sawa'an wata alfarma ce sawa'an wata lafiya ce a jiki mutum ya amfani da ita wajen yada addinin Allah da taimakon addinin musulunci ko shakka babu wannan zai ƙara masa daraja a aljanna bayan ya shiga aljanna sai kuma Allah ya masa promotion ya kara masa matsayi ya kara masa daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake baina kulli darajataini kama baina samai wal ard tazarar da ke tsakanin kowace daraja da ƴan kamar nisan da ke tsakanin sama ne da ƙasa da haka wannan shine falalar taimakon addinin musulunci akwai wani wanda yake ganin shi kadai tunda ya musulunta ba sai ya kai wa kowa musulunci ba shi da ya ishe shi bari ya zaman sa a gidansa ya bacci bari ya aikin sa a ofis ɗinsa ya samu iya albashinsa ya ci shi da iyalansa amma ya amfani da wata dama da Allah ya bashi wajen ya yada addinin shi wannan bai dame shi ba to wannan ko ya shiga aljanna ya tauye wa kansa da kansa kuma daraja ya tauye wa kansa da kansa kuma matsayi lada mai yawa ya wuce masa da haka abin da ake so musulmi duk halin da ka samu kanka bayan kai ka kubuta bayan kai ka shirya ka yi kokari kuma ka isar da shiryar ga waninka ka yi kokari addinin ta ka yada shi shirya ka isar da ita ga wani akwai lada mai matukar yawa akwai lada mai girma ga dukkan wanda ya dauki haka da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa idza fa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus in za ku roƙi Allah ya sa ku aljanna ku rinka roƙonsa aljannar firdausi domin ita ce mafi girman aljanna fa innaha waqtal jinan ita ce aljanna ta tsakiya aljanna mafi ɗaukaka mafi daraja wa a'lal jinan ita ce aljannar da ta kowace aljanna ɗaukakan matsayi wa fawqaha arshur rahman ita ce aljannar da a samanta al'arshin Allah ne gadan mulkin Allah ne subhanahu wata'ala ma'ana daga ita babu wata aljanna kuma a samanta to da ka wannan hadisi yana nuna mana falalan mutum ya kwadaitu wajen ya tallata addinin musulunci da dukkan damar da Allah madaukakin sarki hore masa kuma addinin musulunci ba zai samu tallatuwa ta bangaren ka ba sai da farko tukuna kai kayi imani da shi kuma ka tsaya yi aiki da shi wata tallan da za ka yi wa addinin musulunci a aikin ka kawai za a gani kuna tare a ma'aikata da kai da waɗanda ba musulmi ba su ga kai ka fita daban kana kula da addininka kana kiyaye haƙoƙin addininka ka iya mu'amalar zamantakewa da mutane ka iya kana da amana kana da gaskiya ba ka saba alkawari ba a haɗa baki da kai ai magun magun yi cuta to sai ka burge su ta nan kawai sai su shiga addininka amma kai da waɗanda ba musulmi ba za ku zauna ku sha giya ku nemi matan banza ku haɗa kai ku cuci al'umma to ta yaya za su yi sha'awarka wani abu za ka gaya musu ka kalla su gani abin sha'awa tare da kai da haka wannan ne tallan addinin musulunci kayi tallan da bakinka kayi tallan da matsayinka kuma kayi tallan a aikace a gani in batun gaskiya aka zo a ga kafi kowa in cika alkawari ne a ga ka zama abun misali in zuwa aiki a kan lokaci ne a ga kai ne abin koyi babu wanda zai riga ka babu tuwatuwa babu hauma hauma babu zalunci babu almundahana ubangiji madaukakin sarki ce asallahu ayyakufa ba'sal ladina kafaru in dai kuka tsaya kuka yi abin da ya kamata ku musulmi wajen imani da Allah wajen ƙoƙarin yada addinin ku iris ya rage Allah ya dakushe tasirin kafirai ya hana musu sakat duk abin da suke yin aiki ba dare ba rana wajen su ga sun dishi hasken musulunci wajen su ga sun yada nasu addinin sun dakushe nasu to Allah sai ya iya muku Allah sai ya dakushe tasirin su ubangiji ya hana musu sakat ubangiji ya hana musu maki na su cutar da ku na su dakushe hasken addinin ku na kuma su tallata nasu addinin wallahu ashaddu ba'san lalle Allah mai tsananin azaba ne ga dukkan wanda ya saba masa abin nufi in ku din kuka ki to ku sani azabar Allah za ta fuskance ku in kuka yi sakaci har su kafirai suka ci gaba da yin nasu ta hanyar ku kuka ki yin naku to ku sani azabar Allah za ta shafe ku kuma za ta shafe su za ta shafe ku saboda kun ki ku yi aikin da ya kamata ku yi na addinin da ya tashi za ta shafe su ta yadda su kuma ba su yi imani da addinin ba har ma suna kishiyanta sa suna yada abin da zai dakushe hasken sa da haka wallahu ashaddu ba'san Allah mai tsananin azaba ne wa ashaddu tankilan kuma Allah mai tsananin dauri ne ga dukkan wanda ya kama zai daure subhanahu wa ta'ala fala yusiku faquhu ahad ba wanda yake iya daure irin daurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya daure ka ba wanda yake fance ka subhanahu wa ta'ala na'am من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة دكا وندي أنفاني دا وتداما دا الله يباشي دنيا دا أيكن الخير يكون له نصيب يكون له نصيب منها زي قامنا دانا ونن أبدعي كلمة شفاعة أنا malamai suka ce shine amfani da dama ko matsayi na rayuwa ko matsayi na aiki ko na mukami wajen taimakon gaskiya wajen yada alkhairi shi yasa sa'id dan jubair ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wannan ayar nazalat fi shafa'atin nasi ba'dihim li ba'd ta sauka ne dangane da taimakon mutane junansu wannan ya taimaki wannan da matsayin da Allah ya bashi wannan ya taimaki wannan da fawar da yake da ita ta ofishinsa wajen ya taimaka masa a rayuwa cikin abin da bai saba wa ka'ida ba cikin abin da ba saban Allah ba da haka ba haramun bane ba a musulunci wane yana da matsayi ya yi amfani da matsayinsa wajen ya taimaki wani wane yana ofis in ya faɗa za a ji ko in ya yi signing ya ba da compliment card za a je a taimaka wa wani ba laifi bane ya yi wannan matukar ba cikin sabon Allah bane matukar ba cikin almundana bane matukar ba cikin cin hanci da rashawa bane ba musulunci ya yarda da alfarma amma alfarmar kar ta zamo cikin saban Allah alfarmar kar ta zamo cikin zalunci alfarmar kar ta zamo cikin danne haƙƙin wani a dama ce aka baka in ka ce kaza za a yi kuma in kai kaza din nan bai saba wa doka ba bai saba wa ka'idar aiki ba ba zai sa a zalunci wani ba ba zai sa a ci hanci da rashawa ba to babu laifi idan ka yi wannan da ta Allah yake man yashfa shafa'atan hasanatan duk wanda yayi amfani da damarsa yayi ceto ceto kyakkyawa ya taimaka wa dan uwansa da wata dama da Allah madaukakin sarki ya bashi a rayuwa a ofishinsa ko a kasuwarsa ko a dukkan wani waje wanda yake da fada a ji a shi to Allah madaukakin sarki zai bashi ladan wannan ceto da yi hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa tushfa'u ko ishba'u tu'jaru ku yi ceto i junanku ku taimaki junanku da junanku da matsayin da Allah madaukakin sarki ya baku a rayuwa tu ujaru Allah zai baku lada wani za ka iya taimaka masa da kuɗi wani ko ba kuɗi yake da bukata ba kujerarka da kake kai yake da bukatar ka sa baki a yi masa wani abu wannan abun bai saba wa ka'ida ba wannan abun ba zalunci ba ne? wannan abun bai karya ka'ida ta dokar aiki ba to amma wani sai ya zauna akan kujera da kujerar ya ce ya taimaki mutane da yawa amma bai taimaki ko mutum ɗaya ba wani ma taimakon ya zo ya yi ta dannewa shi bai amfana ba bai amfanar da kowa ba sai ka sha mamaki a lokacin da wani ya zo ya hau kujerar ga ta dai ita ce kujerar ba wai canja a kai ba amma kuma sai damammaki su buɗe ai ta kawo wasu ai ta ɗaukan aiki sai ka ɗauka to shi wancan lokacin da yake kan kujerar shin babu wannan damar ne akwai ba gida ne ki damu ne baya amfani da damar sa wajen ya amfani kansa ya amfani al'ummarsa domin lokacin da kai irin wannan kanka ka fara amfana domin kai ma watan wata rana za ka zo ka sauka daga kujerar kuma za ka so a ce a yi maka wani abu amma baka gina kowa ba baka ɗora kowa ba ba wanda zai saurare ka domin ka'idar rayuwa kama su dinu su yadda kai ake maka in ka taimaka kana gida za a rinka zuwa ma taimako yana biyo ka saboda alkhairin da ka yi amma matukar ta taimaka ba ka danne ka sha eh, ka ci magani kai shiru to kai shakka babu wannan kujera daman ba da ya bace ba watilkal ayyamu ha bainan nas yau kana kai gobe wani zai hau kafin kai wani ne ba dan baya so bai barka saboda dole ka'ida haka ta nuna sai ya tafi kai ma ka zo ka hau ko ba sai kana so ba dole wata ran za ka zo ka tafi ko ka shirya ko ba ka shirya ba da ka mu gane cewa addinin mu wayayyen addini ne addinin mu yayi magana da kowa kowa an ba shi damar da zai yi taimako sai dai in yaki idan a ma'aikata kake ka tuntuɓi malamai dangane da haƙoƙin musulunci a kanka haƙoƙin addini a kanka dama kaza da dama kaza ta kan biyo ta kujerarta shin kana da damar kai amfani da ita me ya kamata kai da ita me ya kamata kai da ita ba sai a baka shawara ka taimaki addininka ka taimaki al'ummarka ka taimaki gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya maka albarka sai ya taimake ka ta yi za ka mutu ka bar ka kanana ma ba su balaga ba in suka taso za ka so a ce a taimake su ba za ka so ba a ce su zama a kan titi suna yawo sun rasa inda za su je sun rasa madafa a rayuwa to kai ma ya kai wa 'ya'yan wasu lokacin da kake kan kujerarka akwai waɗanda iyayensu sun mutu sun ba su ƙanana yanzu sun taso sun gama karatu suna neman wanda zai tallafe su ya sama musu aiki kayi musu haka akwai waɗanda kwata-kwata ba su da gatan ma karatun shin ka maka musu sun yi karatu da haka idan ka yi kai ma sai Allah ya kawo wanda zai maka amma idan baka yi ba to Allah sun sarki sai ya kyale ka da haka ubangiji subhanahu wataala yake man yashfa shafa'atan hasanatan duk wanda ya ceto ceto kyakkyawa duk wanda ya amfani da damarsa da kujerarsa ta aiki da ofishinsa ya taimaki gaskiya ya taimaki talakawa ya sama wa yaran mabukata aikin yi to wannan ko shakka babu ya kullum nasibun minha yana da lada na wannan abin da yayi ga ladansa na albashi a duniya da ya ta samu da allowances da sauran abubuwa bayan ya gama aiki ga benefit ɗinsa da an bashi tare da haka kuma yana nan yana samun lada ladan wani ta sanadiyar sa ya samu aiki wani ta sanadiyar sa ya samu abin yi wani ta sanadiyar sa rayuwarsa ta kyau da shi da iyalansa da ma al'umma baki daya to haka nan kuma wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan duk kuma wanda ya amfani da kujerarsa sai ya yaɗa barna sai ya shirya cuta da ya yi ceto amma ceto mummuna ya kullu kiflun minha zunubi yana nan yana bin su sakamakon wannan aika aika da yi idan wani ta ɗauko ka riga ka san bai dace ba bai cancanta ba zalunci zai yi mahaɗinci ne sai kai amfani da katinka kai amfani da sigiletarka ka ba da dama ka tura shi waje ka za a yi maka, to ko shakka babu da shi da kai duk ɗaya fita a wajen Allah barayi ne azzalamai ne duk kuɗin da aka fata da sigiletarka da compliment card ɗinka ko shakka babu alhakin da kai ko da kuɗin ba a raba da kai ba shine kullahu fi minha zunubin yana nan yana banka alhakin yana nan yana banka da haka Allah madaukakin sarki ya ba mu dama ta mai alkhairi gashi nan a gaban mu ya rage mana ko mu zaɓi alkhairi ko kuma mu zaɓi kishiyarsa Allah ya tsare mu kalmar kiflu ana yin amfani da ita a larabci ana nufin alhaki kuma ana yin amfani da ita ana nufin lada a nan an yi amfani da ita a wajen alhaki wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha duk wanda yayi ceto mummunan ceto ya yi amfani da damarsa ya yada sharri ko ya ba wa masharranta masu aikata sharri dama saboda karfin iko ko karfin mulki ko karfin ofishi ko kujera ya kullahu kiflun minha alhakin hakan yana nan tare da shi kaga kiful ana nufin alikum zunubi da alhaki to amma a wata ayar kuma sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka imani aminu billahi ku jaddada imanin ku da Allah wa rasulihi ku yi imani da man kullaha, ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzan Allah yu'tikum kiflayn Allah zai ba ku lada rubanye biyu rubanyin ladan imani da Allah da rubanyin ladan imani da manzon Allah kaga kalmar kifl anan kuma ana nufin ajar lada amma a wannan ayar kuma da muke karantawa yanzu kifil yana nufin al alhaki al-haqi daga kenan kalmar ta zama kalmar da ake kira da mutaradifa kalma mai harshen dabo silamun ruhar daini in kai amfani da ita a can yayi in kai amfani da ita a can yayi in kai amfani da ita a wajen lada ta dace in kai amfani da ita a wajen alhaki nan ma kuma ta dace wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan duk wanda yayi amfani da damarsa yayi ceto ceto mummuna ya yada sharri ya taimaka wa karya da rashin gaskiya ya kullahu sufulun minha alhakin hakan yana nan tare da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita lalle Allah ya kasance mai iko ne akan dukkan komai kalmar muqit waɗansu malamai suka ce daga al-iqtiyatu wal iqtiyatu huwa al-iqtidaru ay wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kenan Allah mai cikakken iko ne akan komai yana da ikon ya bada lada ga wanda ya cancanci lada kuma ya aiki na gari yana da ikon ya bada alhaki ga wanda ya aikata sharri kuma ya cancanci a bashi alhaki kowace fuska ka zo wa Allah subhanahu wataala yana nan yana jiran ka kuma ya dace da kai amma waɗansu malaman suka ce wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah shi ke da ikon ciyar da kowa dan haka ka sani ko ka taimaki mutumin kirki ko kar ka taimake shi in Allah ya kaddara zai ci abinci sai ya ci mutumin banza ko ka zame masa gata ka goyi da bayansa idan Allah bai kaddara zai ci abinci ba kuma bai isa ya ci abincin ba wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah shi ke ciyar da kowa kaga ce anan kalmar muqit daga al-qutu qutu shine abinci larabawa sukan ce qutuhu aqutuhu qutan na ciyar da shi ina ciyar da shi abinci ko kuma sukan ce aqutuhu uqituhu iqtiyatan sai zama ismul fa'il ɗansa ko ka ce qa'id ko ce muqim wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah shine mai ciyar da kowa dan ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata dabba a duniya face Allah ke ciyar da ita Sun zo a sama Allah ke ba shi abinci tururuwa a shuri Allah ke ba ta abinci kifi a cikin ruwa Allah ke ba shi abinci ballantana kuma kai mutum kana kai kawo akan doron kasa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha shine wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadar na'am وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد فيها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا هيتم بتهية إذا كنت جي وإذا هيتم إذا أتى جيشكم بتهية بقوة إريا الجيشوات فهيوا بأحسن منها وجيد وان دي جيشكم دوات تتفيت كو أو ردوها كوكو ما يرمس دكتهم كتم وتيجي wannan ayar tana nuna mana mu'amala tsakanin mutane da mutane ta yadda shashi zai rinka mutunta shashi ta yadda shashi zai rinka gaisar da shashi abinda musulunci ya ce shine in dai an gaishe ka to kar ka sha kunu ko mun matsayinka ka kau da kai ka turbine fuska ka kau da kai ka ki kallon mutane wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai ubangiji kuma baya son masu girman kai dan haka in dai aka gaishe ka to kai ma ka tsaya ka gaida wanda ya gaishe ka ko ka gaishe shi da sama da abin da ya gaishe ka da shi ko kuma ka gaishe shi da kwatankwacin abin da ya gaishe ka malamai suka ce wannan yana nuna ba za ka ki amsawa ba ba kuma za ka gaishe da shi da ƙasa da abin da ya gaishe ka ba dole ne ka gaishe shi da abin da ya gaishe ka daidai da daidai ko kuma kai maka ƙari amma ƙasa da haka ko ka ki amsawa to wannan ba halal bane wannan haramun ne a musulunci lokacin da wani ya zo ya ce da kai assalamu alaikum ba ka yin shiru dole sai ka amsa masa kuma ba za ka ce amin in kai haka kayi laifi da kai da wanda bai amsa ba duk ɗaya a wajen Allah domin duk kun saba dole ne ka ce wa alaikum assalam ko da ba za ka kara ba kaga assalamu alaikum da kuma wa alaikum assalam daidai da daidai kenan ko kuma ka kara wanda kuma shi yafi assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah kaga shi ya maka kalma daya sai kuma ka kara masa ta biyu wa alaikum assalam ka kara da wa rahmatullah ko ya ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi kai kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi in ka tsaya anan an yi daidai da daidai in ka kara wa barakatuhu kaga ta yi masa saboda tasa to da haka wannan shine abin da musulunci yake koyar da mu lalle in an gaishe mu mu amsa lalle kada mu ki amsa gaisuwa lalle kada mu amsa gaisuwa ciki ciki ni ta kafa da yadda aka yi mana wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai manzo Allah kuma ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai girman kai daidai da kwayar zarra la yadkhulul jannata man kana fi fi qalbihi mithqala habatin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar komayya na girman kai dan haka rashin amsa sallama alama ce daga cikin alamomin girman kai amsa sallama ciki ciki alama ce daga cikin alamomin girman kai da haka mu guje wa haka a nan waɗansu malamai suka ce in aka gaishe ku da gaisuwa suka ce gaisuwa ana nufin irin gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyatun min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa daga Allah ne albarka mai kanshi ita ce assalamu alaikum wacce ubangiji yake fa idza dakaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba in dai za ku shiga gidaje na junanku ko naku na kanku ku gaida kanku da kanku ku gaida iyalanku ku gaida ma'abutan gida ku yi musu gaisuwa daga Allah ne albarka ne kanshi kalmar tahiyya suka ce shine roƙa wa mutum Allah ya tsawaita rayuwarsa domin asalin kalmar tahiyya daga alhayatu ne hayatu shine rayuwa larabawa tun gabanin bayyanan musulunci sun kasance suna gaida junansu sai dai su yadda suke cewa shine hayya sallahu Allah ya tsawaita rayuwarsa." to da musulunci ya zo sai ya canja gaisuwa daga hayya sallahu sai ta koma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ko da gaisuwa irin ta al'ada aka yi maka lallai ne ka amsa amma dai wata gaisuwa ta bi ita ce gaisuwa ta addini kowace al'ada za ka ga akwai irin gaisuwarta mu dai a hausa a datan za a ce gafaran ku dai ko ba haka ba iyaye mata a gida za su ce gafaran ku dai sai su allai mana hajar amsawa ce barka da asuba barka ka dai ina kwana lafiya lau kaga wannan gaisuwa ce ta al'ada ko da ita aka yi maka kamayar domin wasu malamai suka ce kalmar wa yi buyitu bi hiyatin بتهية النكرة والنكرة في سياق الشرط تأم دومين إذا شرطي تهية نكرة في سياق الشرط ده كاكائدر بعد أصول تأم أي تأم جميع أنواع التهيات dukkan nau'in gaisuwar da aka yi maka to ka mayar sai dai fa in baka iya ba an da kai gafaran ku dai kai kuma baka iya ba to sai wata kalmar kuma da take nuna dai ka amsa in ka fahimci cewa gaisuwa ake maka to amma in dai ka sani dole ka amsa da yadda aka gaishe ka wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha malamai suka ce ita gaisuwa a gaishe da mutum asali ba wajibi ce amma ya amsa kuma dole ne yanzu ba dole bane ba kana zaune wani ya zai ce maka salamu alaikum shi ya ce salamu alaikum ya aikata sunna amma sai kuma ka mayar masa dole ne in ka ki mayar masa kai kayi laifi shi da bai yi ba ya wuce bai yi laifi ba amma kai ka ki mayar masa to kuma kayi laifi a wajen Allah domin ka bar farilla sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cikin hadisai irin yadda gaisuwa ya kamata ta kasance wa yake fara gaisuwa wa yake amsawa suwa suke gaisuwa suwa suke amsawa shin duka sai sun yi duka sai sun mayar da hadisai sun yi magana akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana zaune sai kai ka zo wucewa to kai zaka fara masa gaisuwa shi kuma ya amsa shi na zaune shi ake farewa shi kuma sai ya amsa kamar yadda wani yana tsaye wani yana zaune to na tsaye shi zai yi gaisuwa na zaune kuma shi zai amsa waɗansu sun taho da yawa waɗansu su yan kaɗan to masu yawa su za su yi gaisuwa yan kaɗan kuma sai su amsa wani kan abin hawa wani kuma a ƙasa yake tafiya to na kan abin hawa shi zai yi sallama na ƙasa kuma shi sai ya amsa wani yana kan mota wani yana kan babur to na mota shi zai yi sallama na babur kuma sai ya amsa wani yana kan keke wani a kasa yake tafiya na kan keke zai yi sallama na kasa shi kuma bishiyar shi zai amsa me yasa aka lura da cewa na sama shi ya sallama na kasa ya amsa saboda a cire masa ɗabi'ar girman kai lokacin da ka hawo mota su kuma suna tafiya a kan keke ko suna tafiya a kan babur ko ma a ƙasa, to shedan sai ya sa maka kafici to kai kuma dan ka yaƙe shi sai ka sauko da girman kan sai ka ce assalamu alaikum ka gaishe su su kuma sai su ce wa alaikum assalam da haka wannan yake ka'ida ta musulunci yara wani lokaci ai mutu wani lokaci su yi kowanne ya yi duk ɗaya ne idan babba yawa yaro sallama ya yi kyau domin shi ne babba ila girman kai ya shiga zuciyarsa idan ya sauko ya ce assalamu alaikum kage girman kai ya fita idan yara ne suka yi wa babba sallama babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance har ta wajen wasan yara in ya wuce yakan tsaya ya musu sallama ta amsa sannan ya wuce kana yusallimu ala sibiyat ya kasance ne wa yara kanana sallama kaga dai karshe kenan karshen tawabu ba wai babba ba har yaro karami yana filin wasan sa. annabi zai wuce zai tsaya ce assalamu alaikum kuma sa amsa to haka nan namiji yana da damar yau mace sallama sawa'an ya santa ko bai santa ba malamai suka ce sai dai in ana tsoron fitina idan ana tsoron daga gaisuwar wani abu zai iya shigowa na fasikanci to a dakatar da sallama tsakanin maza da mata amma matukar babu wata fitina da ake tsoro to tsakanin namiji da mace babu haramcin sallama kila wata ce ma'aikaciyarta ba ka cewa ni ustazu ce ko ustazu ne ma'aikaciya ce a ma'aikatan mu in ta zo ta ce assalamu alaikum sai kawai da kai ba wanda yake kai haka matukar ka san babu wata fitina da za ta shiga tsakaninka da ita ta gaishe ka amsa kila wannan ta zama dama saka isar mata da sakon musulunci kila za ta taho tsirara daga ita sai gajeren wando ko mini scale kaga ta hanyar kuna gaisawa ba ka sha mata kunu za ka iya nuna mata mahasilul islam ha bakin ko mace kaza kaza kaza ki fito haka ko addinin kuma ai bai haka ba ko tana zuwa babu dan gwali akan ta kai tsarara suka fahimtar da ita amma matukar babu tattaunawa tsakanin kai da ita shan kunu ne kullum kayi magana kayi magana kayi din din ka kau da kai to kaga ba wata dama kuma da za zaka samu kai san mata da alkai amma fa ka'idar wannan shine a tabbatar kuma fitina ba za ta shiga tsakani ba amma matukar aka san shi dan zai yi tsararo wata fitina za ta shigo to a rufe wannan kofar shine abin da yake ubangiji yace wa idza buyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsanin minha aw rudduha yana daga cikin amfanin gaisuwa a tsakanin mutane sanya soyayya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu na rantse da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani domin Allah ya haramta aljanna ga kowa sai wanda ya yi imani duk gatanka ko dan waye kai in dai baka yi imani ba ba za ka shiga aljanna Allah ba to sannan manzo Allah yake wallahi la tu'minu hatta tahabbu wallahi ba za ku yi imani dan sai kun kaunaci junanku ba yadda za a yi ka zama mumini kuma kana kin dan uwanka mumini karya kake baka imani ba mumini yana san dan uwansa mumini innamal mu'minuna ikhwa muminai yan uwan juna ne akwai kauna a tsakaninsu da juna sai manzo Allah yake afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin kuna son in gaya muku wani abin da in kuka aikata shi zai taimaka muku ku kaunaci junanku cikin sauki zaka ji kana son dan uwanka musulmi a duk inda yake qalu bala sai sahabbai suka ce eh gaya mana ya ma'aikin Allah menene abin da zai taimaka mana mu kaunaci junanmu mu so mu? sai yake afsus salama bainakum tahabbtum ku rinka yaɗa sallama a tsakaninku sai ku kaunaci juna duk yadda mutum ya zo da fuskar sa amurtike a ɗaure yana cewa assalamu alaikum sai ka ji sanyi sai ka ji daɗi sai ka ji ashe dan uwana ne ma musulmi amma da kare masa wani kallo kallo kana jin haushinsa kana kaza kana kaza kuma duk yadda kake tsoron mutum da zarar ya ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum sai ka ji tsoron ya rabu saboda albarkar kalmar kalmar abin da take nufi amincin Allah ya tabbata gare shi mu zauna lafiya babu tashin hankali salamun qaulun min rabbil rahim daka yana daga cikin alfalin sallama wanzar da aminci wanzar da kaunar juna wanzar da soyayya a tsakanin mutane tare da tabbatar da aminci da samun zaman lafiya gamsashe wadatacce a ko'ina da ko'ina shi yasa ita ce kalmar da Allah ya ta faɗa cewa za a yi ta nana ta ta aljanna domin aljanna babu hauragiya babu hayaniya babu sumbatu babu ihu babu tashanci la yasma'una fiha lagawan wala ta'fiman illa qilan salaman salama yan aljanna ba sa jin yasashen magana ba sa jin magana da in an faɗe ka ko an ji ta ake samun alhaki a wajen Allah kadai magana da suke ji salaman salama aminci aminci mala'iku in sun shigo aljanna wannan kalma suke gaya wa 'yan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad mala'iku in sun shigo suka ga 'yan aljanna sai su salamun alaikum salamun alaikum to da haka sun kansu junansu kuma haka suke gaya wa juna idan suka shiga aljanna duk wanda ya ga dan uwansa salamun alaikum duk wanda ya ga dan uwansa salamun alaikum to da haka wanne yana daga cikin albarkar sallama ya yan uwa mu yada sallama a tsakanin mu sallama addu'a ce fata na gari ne alkhairi take kunshe da shi kar ka ga dan uwanka ka haɗe rai ka kauda kai ka turbine fuska ce da shi assalamu alaikum ba sharaɗi ba ne ba sai ka san mutum sai garin ku ɗaya sai kun taɓa wata hulɗa da shi sannan in ka za ka gaishe shi da zarar ka ji alamar musulunci tare da shi in kun haɗu ka ce da shi assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sallama ta zama sai ga wanda ta sani ba zan yi sallama ba sai na san shi sai na taba ganin sa sai wata hulɗa ta taba hada mu da shi ko da na tabbatar musulmi ne ba zan ce masa salamu alaikum ba to wannan mummunar dabi'a ce yana daga cikin dabi'un da za su yawa karshen duniya kafin tashin alkiyama da ta lallai mu rinka gaishe da ɗan uwanmu da sallama duk inda ka ga musulmi ka tabbatar da alaman musulunci tare da mutum ce da shi assalamu alaikum dai wanda ba a yi maka izinin ka fara ce da shi assalamu alaikum ba shine wanda ba musulmi ba kuma wanda akwai faɗa tsakanin musulmi da shi an gane ko yahudawa nasara kafirai waɗanda suke adawa da musulmai manzo Allah yake kar ku fara musu sallama la tabda'ul yahuda wan nasara bis kar ku fara wa yahudi da nasara sallama fa idza laqitumuhum in kuka game da su a hanya fattaruhum ila adyaqi turuqi ku babbanke hanya ku matsa musu amma ba sai ka ganta kana rawar jiki kana tsoro kana kaucewa ba kana ba dabi'a ba ce musulunci musulunci addini ne mai ɗaukaka in dai kai riko da shi babu kaskanci a ciki amma rashin rikonta da addinin ta shike jawo maka kaskanci shike jawo maka koma baya to amma idan bai yahudi ya fara maka sallama fa kirista ya fara maka sallama za ka ki amsawa za ka amsa sai dai ba za ka amsa masa irin yadda ake amsa musulmi ba sai ka ce wa alaikum an gane ko wa alaikum ko ka ce ya hadikum Allah wa yuslihu balakum duk idan wanda ba musulmi bai maka sallama haka ake ce maka ko da ku ya faɗi lafazin sallamar ɗari bisa ɗari babu kuskure a ciki amma a wasu lokutan ba sa iya ma furta lafazin sallamar kamar yadda ya kamata irin yadda yake a musulunci ba su iya ba su kawai sun ɗauka gaisuwa ce ba ta da wata alaƙa da al'ada addini kawai al'ada ce ta musulmi da aka bar su ma su faɗa sai su kwaɓa ta duk yadda ta zo annabi ya ce to sai ku ce musu wa alaikum kuma abin da kuka ce nana Aisha ta ce wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida sai ga Yahudawa suka zo suna zuwa sai suka ce assalamu alaikum kaga assalamu ta yi kama da ni assalamu in baka tsaya ta saurara da kyau ba sai ka dauka duka ne amma assalamu amincin Allah assalamu mutuwa Allah ya kashe ka mu muta haka suka zo suka gaya wa annabi suna faɗa ita na Aisha sai ta ji sai ta ce wa alaikumus samu wal la'ana kuma Allah ya kashe ku Allah ya tsine muku sai manzo Allah ce Aisha me ya zafi haka kyale su kyale sai ta sai ta ce da shi baka ji me suka faɗa ba yake na ji na ma fi ki ji ni kuma baki ji me nake musu ba sai na ce wa alaikum ba shi kenan ba daidai ruwa daidai kurji sun yi kayan kara an musu na kara ba ai musu na itace ba dai in an musu na itace an zalunce su kayan kara kayan kara kayan itace kayan itace fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum addinin adalci kenan yace sun ce mun assalamu alaikum ni kuma na ce wa alaikum shikenan na mayar musu amma ƙara walla'ana na shiga haƙƙin ku dan ne zan ce walla'ana kuma ki kwantar da hankalin ki Aisha ba dai Allah aka roƙa ba su sun roƙa ba zai karba ba ni kuma na roƙa zai karba waye riba waye nasara za ka idan an maka mummuna in ba za ka haƙura ba rama da mummuna daidai fa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha mummuna mummuna yar uwarsa babu rage babu dadi idan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan mayar idan sun maka mummuna da mummuna kusan kwaciyarsa in sun gaishe shi da mummuna gaisuwa sai ya musu da kusan kwaciyarsa baya karawa baya ragewa domin su har suna alfahari da haka suna cewa inda annabin Allah ne ya za mu yi masa mummunar gaisuwa Allah bai tona asirin mu ba ya za mu zage shi cikin habaicin zance amma bai gane ba Allah bai gaya masa ba sai Allah ya fayyace ya tona asirin su wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqulu sai Allah yake hasbuhum jahannam wai za ja'uka idan yahudawa suka zo wajenka hayyauka sai su gaishe ka bi ma lam yuhayyika billah da gaisuwar da ba irin ta Allah ya gaishe da kai da ita ba wa yaquluna fi anfusihim suna cewa a cikin zukatansu law la yu'adhibuna Allah bima naqul inda annabi ne me yasa Allah ba zai mana azaba ba da abin da muke gaya masa na habaici da zagi cikin magana kamar gaisuwa sai Allah ya ce hasbuhum jahannam wutar jahannam ta ishe su yaslaunaha wa bi'sal masir za su shige ta tun da makoma ko gare su da ka wa idza huyitum bi tahiyyati in dai an gaishe ku da wani nau'in gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku gaisar da mutane da mafi kyawu na abin da suka gaishe ku da shi aw rudduha ko kuma yar musu da kwatankwacin abin da suka gaishe ku da shi inna allaha lallai haƙiƙa Allah kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai hisabi ne a bisa dukkan komai na'am الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو للي الله شيني أبن بوتا بفجة تنتنتا باب أبن بوتا ودقتيا إلا هو تيشي ubangiji madaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bautawa dukkan wani wanda za zaka bautawa ba Allah ba to kai zalunci ka ɗauki abu ka dora shi a wajen da ba nasa ba domin bauta haƙƙi ne na Allah saboda me saboda shi ya halicci bayansa shi yake azurta su shi yake kulawa da rayuwarsu shi yake kare su babu wanda yake wa bawa wannan in ba Allah ba sakamakon haka bauta ta zama tukunci da ake yi wa Allah sakamakon waɗannan abubuwa da yake wa bayi ya samar da su daga babu ya ba su tsaro ya ba su kariya ya ba su lafiya ya azurta su sannan kuma yake raya su subhanahu wata'ala to kaga duk wanda zaka bautawa bai yiwu ba ba zai yiwu ba a ce shi ya halice ka ba zai yiwu ba a ce shi yake baka lafiya da tsaro da kariya ba zai yiwu ba a ce shi ke raya ka a hannunsa rayuwarka take da haka Allah ke allahu lallai Allah la ilaha babu abin bauta da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi dan haka in mun tashi bauta mu kadaita shi mu bautata masa subhanahu wataala kamar yadda a wata aya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati ma'ana anan ya kuzuzu ta kansa ya nuna cewa za a yi masa bauta ne saboda yana da waɗannan sifofin saboda la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayyu shine rayayyen da baya mutuwa bai da farko kuma bai da ƙarshe huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine na farko farkon da ba ta da farau shine na ƙarshe ƙarshen da ba ta da karau shine na sama wanda saman sa babu komai shine na ƙasa wanda ba abin da yake sai koyi gare shi manzo Allah ya ce Allahu ليس هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء لا تأخذه سنة ولا نوم bacci baya kama shi ko jangadi baya kama shi balle ya bacci duk wani abu da kake ji a duniya yakan gaji yakan yi bacci sannan kuma yakan yi jangadi amma Allah baya gajiya Allah baya gyangyaɗi Allah baya bacci subhanahu wa ta'ala domin idan Allah ya gaji to wa zai ci gaba da aikin sa ba wanda ya isa idan Allah ya bacci wa zai kula masa da halittarsa ba wanda ya isa wannan sama da kake gani ubangiji shi ke rike da ita inda zai yi bacci ko ya gyangyaɗi rubtowa za ta yi inna Allah yumtiku samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sama ya rike kasa ya hana su su wargaje inda zai yi bacci ko ya gyangyaɗi wargajewa za su idan ka barci bai dace da shi ba subhanahu wataala an ce wata rana annabi Musa ya tambayi Allah ya ubangiji me yasa kai baka barci to sai Allah yake so ya amsa masa a aikace ba da furcin maka ba sai ce Musa je ka kai barci kwana uku da haka annabi Musa ya je ya tara barci kwana uku bai yi ba sai kuma ya taho dutsen turu sina inda suke magana da Allah sai Allah ya ce da shi samu kwariya cika ta da ruwa ya samu kwariya ya cika ta da ruwa ya ce dora a kanka sai ya dora sai ce to tsaya ne ya tsaya can gangadi sai ya haka kamar zai faɗi sai ya rike kwarya sai tangal tangal a ƙarshe dai bacci ya ci ƙarfin annabi musa yana gangadawa kwarya ta faɗi tim ma ƙasa sai ce to kaga amsar da ya sa ba zan yi bacci ba in ne bacci wa zai rike mun waɗannan abubuwa da nake rike da su da ka la ta akudu sun wala nam lahu ma fi samawati wa fil ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne waye ita ce sama ta wace ƙasa ta wace waye sai ce duk abin da ke duniya mulkin sa ne babu kuma abin da zai tabbatar maka na Allah din ne shi yake ta faɗa ya faɗa a Qur'ani ya faɗa a Taura New Testament Old Testament ya faɗa a Zabura ya faɗa a dukkan cikin littattafai har yanzu an kasa samun wanda zai masa challenge ya ce a'a da kace sama da kasa ta ce saman wani bangare na wani ba wanda ya taɓa faɗa haka a shi kenan nasa subhanahu wa ta'ala قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء man zallazi ya shafa indahu illa bi iznihi waye ita ya shige gaba ya tsaya a wajen Allah ya ce Allah sai ka yi kaza in Allah bai yadda ba babu duk wani mai mulki da ka sani a duniya duk wani mai sarauta da ka sani a duniya akwai mai iya tankwara shi akwai ubangidansa wanda kila alfarmarsa ta sa aka naɗa shi a mulki da haka dole zai iya neman alfarma dole ya saurara masa dole zai iya cewa yi kaza dole zai yi dole zai iya cewa bar kaza dole zai yi shi Allah mulkinsa ba a haka babu haka a ciki domin shi mulkin sa ba irin mulkin duniya bane alfarma wasu ta kawo shi kuma yau in suka ga dama suka haɗe masa kai suka kulla tugu za su iya sauke shi shi Allah babu haka a mulkin sa shi yasa ba wanda ya isa ya tarsa shi ba wanda zai ce Allah dole sai kai kaza Allah kar kai kaza la man zalla bi yashfa'u indahu illa bi idni ba ma mutum ba mala'iku ma tsarka san bayi in Allah bai yi niyyar abu ba ba sa iya cewa sai yayi وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى nawa ne mala'iku a sama ba sa iya cewa komai sai Allah ya zartar sai abin da ya ga dama sannan yake faruwa balantana kai nan da kake doron kasa da ka man dallabi ya shawo inda illa bi ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ubangiji ya san duk abin da ke tattare da bayinsa gaban su da kuma bayansu. amma dukkan wani mai mulki ya san wani abu bai san wani abu ba a masarautarsa kai ba ma a masarautarsa ba a cikin gidansa ba ma a cikin gidansa ba a ofishinsa sai an kulle masa wani abu ya kasa ganewa domin ofishin kafin ya shiga wani ne ya shiga yayi wata kulla kulla ya aje kuma bai isa ya tono ba kuma shi ma zai kukulla wani ya zo ya hau ba tare da ya sani ba amma sai Allah mulkin sa babu haka duk wani abu da yake cikin mulkin Allah a faifai yake ubangiji yana kallon kayan sa ya san da abin sa duk wani abu da bayan sa za su shirya ya sani kafin su shirya da kuma in sun shirya da kuma bayan shirin su ya abin zai kasance ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma in kana kaifa yakunu ubangiji ya san abin da yake kasancewa ya san wanda zai kasance nan gaba ya san wanda in zai kasance in ya kasance ya kasance za ta kasance subhanahu wata'ala shine ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wani wanda ya isa ya san wani abu in ba Allah ne masa izinin ya sani ba in ba Allah ne ya hore masa ilimin ba domin ilimi ba shi dayan sa taskar Allah ce shi ke rike da kayansa in ya ji dama sai ya sanar da wancan kaza wancan ya gutsara masa kaza wancan ya gutsara masa kaza amma idan da zaka tara duk mulkin duniya da duk ilimin duniya da duk fasahar duniya in an hada ta da ilimin Allah dan abu ne kankani Allah ya gutsara wa bayi shi yasa yake wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan duk abin da kuke tunkawo da shi na ilimi dan kadan muka gutsara muku lokacin da annabi Musa da annabi Khidir za su yi tafiya akan teku suna hawa kan jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo ya hau gefen jirgin ruwa yana hawa sai ya zuci ruwan sai kuma ya tashi sai annabi ya yake da annabi Musa kaga wannan tsuntsun da ya zauna iya a kan gefen jirgin ruwan nan namu ce eh ce kaga abin da ya tsotsa na ruwan nan ya tashi yace eh ce me ka hada tsakanin yawan tekun da kuma abin da tsuntsu ya ɗiba a bakinsa ya rage wani abu ya ce to haka ilimi na da iliminka da duk ilimin duniya in an hada da ilimin Allah bai yabu ba kamar abin da wancan tsuntsu ya tsotsa a cikin ruwa ya bar sauran na tekun ruwa da haka abin da tsuntsun ya tsotsa shine kamar ilimin da yake duniya sauran ruwan tekun kuma shine ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shine ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wa fi kursiyyihi as-samawati wal ard kujeran mulkin Allah ta fi girman sammai da kasai baki daya kalmar kursiyu shine kujeran mulki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da in ka ji an ce kujera ko an ce al'arshi gidan mulki tura surata cewa Allah yana zama ko kuma yana kwanciya ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ubangiji baya da bukata sai ya zauna ko sai ya kwanta subhanahu wa ta'ala amma ganin damar sai wata halitta sunanta kurfiyu akan fassara ta da Hausa a ce kujeran mulki ba wai dan Allah yana zama ba yayi wata halitta sunanta al'arshi akan ce da ita gadan mulki ba wai dan Allah yana kwanciya ba subhanahu wa ta'ala to kujeran mulkin Allah girmanta ya fi girman sama da ƙasa baki ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da za a dauki wannan duniyar da kuke rayuwa a cikin ta a jefa cikin sama ta daya bacewa za ta yi ba za a ganta ba da za a dauki da duniyar ku da sama ta daya a jefa sama ta biyu bacewa za su yi ba za a ganta ba da za a dauki duniyar ku da sama ta daya da sama ta biyu a jefa a sama ta uku duk bacewa za su yi da za a tarkata sammai baki ɗayan su da ƙasa da duk abin da ke ciki a jefa cikin kurfiyu kamar ka dauki titi ne ka jefa a cikin daji to shi kansa kursiyin kuma da zaka dauke shi ka jefa a cikin al'adu, sai ya bace kamar ka dauki titi ka sa a tsakiyar faranti sai manzo zanna yake wallahu fawqa zalika Allah kuma yana saman duk haka malamai suka ce hikimar da ta sa ake gaya maka girman halittar Allah dan ka gano girman zakansa subhanahu wata'ala tare da cewa Allah ba zai kamantu ba da kwakwalwar ɗan adam ba zai musaltu ba da hankalin ɗan adam fa kullu ma kafara bi zalika fallahu bi khilafi balika duk abin da ya tsarsu a zuciyarka dangane da Allah to ka san Allah ba haka yake ba laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da ya kama da Allah tare da haka mai ji ne tare da haka mai gani ne subhanahu wa ta'ala to kaga wannan yake nuna cancantar Allah da abota maka duk waɗannan sifofin da muka zana da ma wasu makamantansu na ubangiji wake da su a duniya babu ne haka ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba subhanahu wata'ala da haka yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm a wata yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah kenan babu abin bautawa da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lalle Allah babu abin bautawa da gaskiya sai shi la yajma'annakum lalle sai ya tara ku ila yawmin qiyamati izuwa ranar tashin alkiyama la raiba fihi babu kokonto a cikin haka kalmar la yajma annakum malamai suka ce lamun din lamun fasl ce ana kaddara rantsuwa a wajen a madadin a kawo rantsuwar zancen ya tsawo shi yasa aka takaice sai aka sa lamun sai ta wakilci rantsuwa asalin yadda zancen yake Allahu la ilaha illa huwa wallahi yajma'annakum yawmal qiyamati la rayba fihi to kaga idan kace wallahi magana ta kara tsawo to sai a kawo lamun ita kanta wannan lamun din a wajen larabawa suna ce da ita lamun kasmi duk inda ka janta a zance wallahi sai a wajen aka kure sai a ajiyeta ta a madadinta in ka sani in ka gani sai ka fahimta da ka wallahi la yajma annakum ila yawm qiyamati la rabbi ubangiji ya rantse tare da gaskiyarsa yace sai ya tara ku a ranar tashin alkiyama la raiba fihi babu kokonto cikin wannan rana babu mutu cikin wannan haduwa ranar gaskiya ce haduwar kuma gaskiya ce قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل كتير سو إن الأولين والله هل فرقو تند كان النبي آدم والآخرين دا جنجرن كرشي دا أهلك الدنيا نان أهيفا لا يجمع أنكم في الله يا هذا وأرانا تاشم القيامة malaman tafsiri suka ce jinjirin karshen duniya sai ya ga uban farkon duniya annabi adamu sai an yi fuska sai an haɗu da ka karka dauka yau dan ka game da wani a hanya ce kadai sai ka cuce shi shi shikenan kila yana wata kafa kana wata kafa kun rabu kenan wallahi sai an sai ka dawo da wannan abin da kai masa na cuta na zalunci saboda Allah sai ya hada ku rabbana innaka jami'un الناس اليوم la rayba فيه ya ubangijin mu kai ne mai hada mutane a cikin wurin da babu kokanto a cikin ba babu wani addini da ya mutunta tashin alkiyama sai dai waɗanda ba su da addini su suke cewa babu tashin alkiyama amma addinin yahudanci ya tabbatar da akwai tashin alkiyama kuma akwai misali. addinin nasara ya tabbatar da akwai tashin alkiyama akwai hisabi ballantana kuma uwa uba addinin musulunci duk menene hikimar gaya wa mutane tashin alkiyama dan su shirya mata ta yaya za ka shirya mata ta hanyar imani da aiki na gari ta yaya za ka shirya mata ta hanyar gujin zalunci da cutar yan uwanka domin in ka cuce su ko ka zalunce su kana ganin kun raba a duniya to akwai ranar haduwa kuma ka sani a wannan ranar haduwa din ba abin da ka cince sun za ka zo da shi ba dan sani ma ba ka da shi za ka zo ne ba ka da sisi ba ka da taro ba ka da komai irin yadda ka zo duniya haka za ka koma haka ka zo duniya salin alin ba komai a jikinka to haka ranar tashin alkiyama za ka tashi ba ka da komai kuma tare da haka masu haƙƙi za su bai ka kai ka biya shi yasa annabi yake kun san hasarare cikin al'umma sahabbai suka ce eh hasararre matsiyaci ai shine wanda bai da fifi, bai da taro man la yamliku dinaran wala dirhaman wala mata sai manzo Allah ce a'a matsiyaci cikin al'umma ta ba shine mara fifi, mara taro mara kwabo ba wannan matalauci ake ce masa amma matsiyaci shine wanda zai zo a ranar tashin alkiyama ya zo da ayyukan kirki kuma ya zo bai da komai na abin duniya amma tare da haka ya cuci mutane a duniya haka za a rinka kwashe ayyukansa na alkhairi yana gani ana biyan mutane kuma ba wanda zai ce ya yace ko mahaifinka ka cuta ba zai yace maka ba ranar babu yafiya babu sani babu sabo kowa neman haƙƙinsa yake yi domin kowa yana tunanin in ya samu ɗan wannan haƙƙin nasa na wajenka ila da shi zai iya wucewa aljanna to ko ya zai yabban ma in fa ya bar maka shi wuta zai je wa fa zai yadda ya tafi wuta sai ka shiga aljanna kowa ba zai kyale ka ba shi yasa ranar ƴaƴa ma ba sa so su ga iyayensu dan kada a tuno wani tsohon labari Yau mai yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani duk yadda kake son amarya guduwa za ta baka ba ta so ku haɗu dan kada ka tuno mata da wani abu duk yadda kake son mahaifi guduwa zai baka kai ma guduwa za ka ka bashi duk yadda kake ta umma umma mama mama wallahi guduwa za ta baka ba ta son ku haɗu dan kar a tuno wani tsohon bashi ka rage mata ko ta rage ma ubangiji ya ce da kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin yubri kowa a ranar ta kansa yake dan haka wannan rana babu shakka a cikin faruwarta wannan rana babu makawa sai ta zo abin da ya zama wajibi ga dukkan mai hankali da tunani da imani ya tsaya ya imani ya yi mata tanadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta binciki kanta da kanta ne ta shirya wa gobe alkiyama domin ba karamar rana ba ce ba yau mata raunaha ta zahalu kullu murbi'atin amma arba'at wa tadau kullu zati habbin hamlaha wa tara an-nasu sukara wa ma hum bi na walakinna azaballahi shadid ranar da za ka ga uwa tana shayar da ɗanta ta aje shi ta yi jifa da shi ta tsallake ta bashi saboda tashin hankali da fargaba ranar da yanzu za a haifi yaro yanzu zai tashi ya gemu ya yi furfura yau man ya ji na dana shiban ranar da za ka ga mutane suna bugun junansu suna mashalo suna timbele kamar sun sha giya ubangiji ce wa mahum bi sukara magagin su ba na shan giya bane walakin azabar Allah shadid azabar Allah ce ta tsananta ranar da za ka ga saman nan tayi bindiga kasa ta keke yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila idza as-sama'u fatarat وإذا الكواكب انتفرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أبقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا Allah sai ya haɗa mutane a wannan rana ranar da babu kokonto haduwar da babu kokonto a cikinta da haka ubangiji maɗaukacin sarki ya rantse ya kuma rantsewa a cikin ayoyi mai yawa dan ya mai da martani ga waɗanda suke mutun tashin alkiyama akwai maguzawa marasa addini waɗanda suke cewa ƙarya ne babu babu rayuwa bayan wannan ta duniya babu wani tashi Allah yake za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna kafirai suna riya wai ba za a tashi alkiyama ba in an mutu kul kace da su bala wallahi tabbas latub'athunna sai an tashe ku kuma latunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir kuma duk sai an gaya muku me kuka yi a duniyar nan wannan abu ne mai sauki a wajen Allah a wata hayar ubangiji yake wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq suna tambayar kawai ta jin alkiyama gaskiya ce kul ka ce da su i e, i e ke fata hausawa i e, wa rabbi la tuba sunna i wa rabbi innahu lahaq ko shakka babu gaskiya ce ta jin alkiyama وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo ba waɗannan shekaru da aka yi masu yawa ba ma wanda ya san su tsakanin annabi kaza da annabi kaza sai kaji an ce shekara dubu kaza kuma shi ma wancan annabin haka yake cewa za a yi aka zo aka wuce shi ba a yi ba wani ma ya zo ya ce za a yi aka wuce ba a yi ba yanzu gashi har an daina turo annabawa haihuwa ake mutuwa ake yaushe za a yi Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu su suke ganin tafiyar ta yi nisa mu a wajen mu kusa ne wa ma amru sa'ati illa wahidatin kalamin bil da ta al'amarin tashin alkiyama a wajen Allah kamar kirtawar ido ne yanzu nan fa yana cewa a busa magana ta kare Mazalla tuni ya gaya mana yace mala'ikan da zai busa kafan alkiyama ta tashi tuni ya dau kafan har ya sa a bakin sa har ya tankwara jira yake a ce busa yana busa kuma magana ta kare kuma abin ta kai abin mamaki ga dan adam da yake mutun tashin alkiyama ba ga misali nan ba kullum mai mai tuwa yake ka fito a garin ku karfe uku dare ka gani za ka ga ba kowa duk wani waje da yake da gosulo da kowa sai ka gane shiru ba kowa ka ɗauka kamar mutanen ba a yi su ba gobe da safe kuma in ka fito sai me sai ka ga su kowa nan da nan inda za ka je a minti biyar minti talatin da zai ishe ka ba saboda sun mutu ko to wai ubangijin da ya sa mutane suka yi bacci da daddare sai ce ba za su tashi ba sai ga gare shi wannan babban misali baccin ku da tashin ku Allah yake alama ce ta tashin alkiyama ya kamata ko da hankali ba da aya ba ku yadda da wannan cikin sauki bacci yake zuwa ya kama ka kila ma baka sani ba ka ci abinci ko wanke hannunka ba kai ba kai bacci to haka fa mutuwa za ta zo ma ba shiri za ka tafi kuma ana nan in Allah ya so ka tashi kuma sai ka taso kamar yadda idan ya so daga bacci kuma sai ka farka ga alama ta biyu da ana cikin rani ƙasa ta bubbushe wajen da babu ciyawa fili can amma ana nan sai kuma damuna ta zo sai ruwa ya sauka sai kaga inda babu ciyawa ya yi ciyawa inda babu duhuwa ya yi duhuwa sarƙaƙiya da sauransu sai da ma alama ce ta tashin alkiyama babu abun Allah ya kawo shi kuma daga baya ya tafiyar da shi babu masu rai Allah zai zo ya raya su kuma wata zai tafiyar da su da haka wannan alamomi ne da misalai da ubangiji madaukakin sarki ke ta wa mutane a hankalce na cewa lallai alkiyama za su zo amma tare da haka mutane ba sa ɗaukar hijira malamai suka ce kuma yi ta bayanin tashin alkiyama ka rinka jin kamar wani abu ne mai nisa yo ai ita alkiyama abu ce mai sauki da zarar ka mutu fa kai alkiyama ka ta tashi wai me alkiyama ne kwanciyar kabari ne da tambayoyi kana mutuwa za a fara ma naka kuma daga nan za ka san me makomaka wuta ce ko aljanna kana mutuwa cikin yan sakanta ne ka san wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce da zarar mutum ya mutu aka ɗauke shi aka je aka tashi a kabari kafin ku baro makabartar mala'iku za su zo guda biyu su tashe shi yana jin karar tafiyar ku a makabarta waɗannan mala'ikun za su zaunar da shi yi masa tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ubangijinka me addininka sannan kuma wane ne annabinka manzo ce idan mumini ne zai amsa cikin sauki rabbi Allah diniyal islam nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da haka suna yin wannan tambayar suka kai wannan gaba ya amsa manzo ce sai su ji kira daga sama su ma ana ba su umarni an kad sadaqa abdi ku kyala bawa ya gaskata kar ku ci gaba da mai tambayoyi ya ci ku kirini ya tsallake da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a buɗa masa iya idansa cikin kabarinsa a yi masa wayarin daga aljanna yana jin kanshin ta fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im amma idan kafiri ne suna tambayarsa bayan sun zaunar da shi daman da ihu zai tashi ha ha sai ce man rabbuka sai ce ha ha man nabiyuka ha ha wa ma dinuka ha ha sai su ji kira daga sama su ma ana ba su umarni an kad raba abdi bawa ya karyata da haka manzo Allah yake suna da gudumomi a hannu dama bulalu na karfe ko gudumomi na karfe a hannu sai su dake shi wala hum maqami'u min hadid dukan da za su yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba dan Allah ya rufe kunnen yan adam ba da in suka biya isa kowa ya mutu karar da zai sannan sai a ce a yi masa wayarin daga wuta a buɗe masa ya ganta shi wancan ɗan aljanna za a buɗe masa gidansa na aljanna da gidansa na wuta domin duk ɗan adam yana da gida aljanna yana da gida a wuta aikin da ka fi shi yake kai ka gidan da ka fi so idan ka fi aikin mutanen kirki na ka fi son gidan aljanna sai yi ta gyara maka shi yi ta decoration yi ta shirya maka shi to da kai a kabarinka sai an nuna maka a ce to kaga ga gidajenka nan guda biyu wancan da wancan Allah ya so ka kayi aikin gina wancan da haka yanzu wancan za ka tafi ka kaga tun daga nan ka san matsayinka tun kan aje tashin alkiyama a zo hisabi a zo kaza a zo kaza to sai ka ji mutum yana cewa ya rabbi aqimi sa Allah alkiyama ma ta tashi yanzu manzo Allah yake sai Allah yake a kale ce ya huta yanzu muka taje ka shiga aljanna bayan ka sha gajiyar office baka yi wani hutu ba ka sha gajiyar aiki kasuwanci kai ne tana kai ne ka huta da ka huta amma idan kafiri ne in an nuna masa gidan aljanna sai a nuna masa na wuta a ce to kaga da kayi aikin kirki can zaka tafi amma yanzu tunda baka yi baga mako maka ta sai ya kulbita ya rude sai ce ya rabbi la tuqimi fa Allah kada ma alƙiyamar ta tashi ta ai magana ta kare aikin gama ya gama kawai lokaci ake jira Allah ya riga ya sanya mata lokaci duk biyayyar masu biyayya ba zai sa ya canja ba duk iskancin yan iska ba zai sa ya canja ba shi ba a fusata shi in ya shirya abinsa ya fusata har yayi abin da ba shi ya tsara ba kamar yadda biyayya kuma ba ta jansa ya canja abin da shi kuma ya tsara subhanahu wa ta'ala da ka wannan shine kalubalen da yake gaban kowa daga cikin mu me ka shirya wa wannan rana wacce babu makawa sai an haɗu babu makawa sai ka waye gari a cikinta babu makawa sai ka bayyana a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ga wuta ga aljanna ga ma'aunin ayyuka na alkhairi da kishiyar haka fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura Allah ka ba mu dacewa لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ويف الله جسير زنشي abin nufi babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance duk abin da yake gaya muku gaskiya ce qauluhul haqu maganganunsa gaskiya ne babu sauyawa kuma babu canjawa kuma babu tashin alƙawari na'am فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ubangiji yace fa malakum fil munafiqin mai yasa ne ku dangane da sha'anin munafikai fi ataini kuka kuka kasu kaso biyu kuka rabu gida biyu domin wani abu ne ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama junansu sai suka rabu biyu waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza kuma magana ce dangane da sha'anin munafikai al-imam ibn kasir yake cewa wa tulifa fi sababi zalika malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da sababin saukar ita wannan aya farawal imamu ahmad an zaid bin sabit imamu ahmad dan hanbali Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga zaid dan sabit al-ansari Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila uhud ya fita zuwa yakin uhud a shekara ta uku bayan hijirarsa faraja anasun kharaju ma'ahu da aka fita yaƙi sai munafukai suka zaizaye suka noke suka zane suka dawo gida suka ki fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim fi'ataini sakamakon haka sai kan sahabban annabi ya rabu biyu dangane da hukuncin waɗannan munafukai da aka dawo gida waɗansu suka ce mu kashe su arna ne waɗansu suka ce a'a ya za a kashe su bayan sun furta kalmar shahada da ta shine sai sahabbai kan su rabu guda biyu firqatun taqulu naqtuluhum wasu suka ce mu kashe su wa firqatun taqulu la wasu suka ce a akar a kashe su sakamakon haka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya fa malakum fil munafiqin fi ataini me yasa kuka kasu kaso biyu dangane da sha'anin munafikai wasu su ce kaza wasu su ce kaza bai kamata kan ba domin ga annabi ku jira ku ji me zai faɗa idan ya faɗa abin duk da ya faɗa shi za a yi amma maganar wannan ya ce shi kaza za a yi wannan ya ce kaza za a yi gaban annabi to wannan yana kuma nuna rashin ladabi da haka wannan tana daga cikin ayoyin da ake ladabtar da sahabbai irin yadda ya kamata su zauna tare da annabi domin a wata ayar ma ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ku suka yi imani kada ku gabaci Allah ku gabaci manzo Allah abu ne ana son a yi masa hukunci ku yi azarfafi ku fara yi kafin Allah ya yi kafin annabi ya yi wannan ba naku bane wannan baya daga cikin ladabi da aka fi malikun bil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu a wata ruwayar daga Imam al-Aufi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda Ibn Abbas ce nazala fi qaumin kanu bi Makka ayar ta sauka ne dangane da waɗansu mutane da suka kasance a Makka kad takallamu bil islami sun riga sun faɗi kalmar musulunci wa kanu yuzahiruna mushrikina amma idan an zo yaki sai su fito a tawagar kafirai suna taimakon su gashi kuma a baki suna furta musulunci fa kharaju min makka yatlubuna hajatan lahum da ka wata rana sai suka fito daga makka za su je wani waje dan biyan bukatar su fa qalu sai suka ce illaqina ashaba muhammadin in mun gamu da mutanen muhammadu abokansa sahabbansa mabiyansa falaita alaina minhum ba'as ba mu da matsala da su tunda a zahiri mun nuna musu muna tare da su wa innal mu'minina lamma ukhbiru annahum qad kharaju min makka su ka mu'minai da suke madina da suka samu labarin cewa waɗannan mutane sun fito daga makka qalat fi'atun minal mu'minina sai wasu daga cikin mu'minai suka ce irkabu ilal ifa faqtuluhum ku fita ku riski waɗannan matsorata ku kashe su fa innahum yuzahiruna alaikum aduwakum domin suna taimakon makiyanku akan ku dan a kashe ku wa qalat fi'atun ukhra min almu'minina sai wasu hai ila yau dai daga cikin mu'mine su kuma suka ce subhanallah ya za a ce haka aw kama qalu ataqtuluna qauman kad takallamu bi mithli ma takallamtum bihi suka ce dan me za ku kashe mutanen da suke faɗa irin abin da kuke faɗa na kalmar shahada to dai sai kai ya rabu biyu ko mu dauka wancan magana ita ce sababin sauka ko mu dauka wannan ita ce sababin sauka abin da da ake so a nuna mana sahabbai sun rabu biyu wasu sun ce ai kaza wasu sun ce ai kaza shine Allah yake fa malakum fil munafiqina fi atai me yasa kanku ya rabu guda biyu kuka rabu gida biyu dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu lalle ku sani Allah ya maida musu abin da suka aikata na munafurcin su na makircin su aturiduna an tahdu man adalla Allah shin yanzu kuna son ku shiryar da wanda Allah ya fatar ne wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajid lahu sabila baka isa baka iya shiryar da shi ita shiriya ta Allah ce yana zabar wanda ya so ya bawa yakan kuma hana ta ga wanda ya ga dama idan Allah ya baka shiriya babu wanda ya isa ya batar da kai idan kuma Allah ya batar da kai babu wanda ya isa ya shiryar da kai man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا in dai Allah ya nufin mutum da ƙasa to babu wanda ya sai shiryar da shi ko da kowa yi wannan wannan ɗin ko da menene matsayinsa a wajen Allah annabawa Allah ya zaɓi wasu daga cikin su ya batar kuma suka kasa su shiryar da su kuma Allah ya ce musu daman ba ku kuke da ikon shirya ba ni ke da ikon shirya ubangiji ya batar da mahaifin annabi Ibrahim shi annabi ibrahim din annabin Allah ne ɗaya daga cikin ulul azumi min rusul manya manyan annabawa masu darajar farko a wajen Allah amma mahaifinsa bai musulunta ba mahaifinsa ba mumini bane ba dan Allah ya nuna samfurin cewa ba dole bane in ɗa ya shirya sai uba ya shirya Allah yakan iya ba ɗa shirya ya ɓatar da uba to haka nan ya zo ya bada samfuri ga annabi nuhu ɗansa ya bata shi uban shirye ya kuma ɓatacce, ganin damar Allah ne ya shiryar da uba ya kuma ɓatar da ɗa to haka nan kan annabi nuhu dai ya kuma ba da samfuri da matarsa da kuma matar annabi lutu da matar nuhu da matar lutu dukkanin su batattu ne yan wuta ne amma mazajen su kuma annabawa ne ashe kenan zai iya yiwa miji ya zama mutumin kirki mata kuma mutumiyar banza ga samfuri a annabi nuhu da kuma annabi lutu to haka nan ya ba da samfuri dangane da babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Abu Talib shi ya riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar kakansa amma abu talib bai musulunta ba abu talib bai yi imani ba abu talib bai kasance a kan tafarki madaidaici ba tare da dan kuma da ya raina shi kuma shine annabi fiyayyen annabawa su kamar manzali shi yasa lokacin da abu talib bai rasu manzo Allah ya zo kuma kafiran maka sun zo su abu jahal da sauransu mazalla yana ta tallata masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan ujadilu bi laka biha indallah ya babba na ta ce la ilaha illallah kalmar da in ka faɗa ina da damar in tsaya maka a gaban Allah in maka lauyanci har Allah ya yarda domin yi mun alkawari duk wanda ya furta kalmar shahada zai mun lamunin in shigar da shi aljanna ka faɗe ta ko iya ita kaɗai amma sai ya yunkura zai faɗa sai kafaran maka ce da shi a targabu an millata abdul muttalib za ka bar addinin iyaye da kakanni don bin yaron nan hatta kana akhira ma qala ana ala millati abdul muttalib har karshen kalmar da ya cika da ita ni ina kan addinin iyaye da kakanni sai annabi ya fito ransa a ɓace su a tashe yana cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka na rantse da Allah sai na ta roƙa maka Allah ya ji kanka sai dai fa in ya hana ni sai ku ga aya ta sauka ma kana lin nabiyyin wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ba ga wani annabi bai kamata ba ga wani mumini ya roka wa wani dan uwansa mushriki gafara bayan ya mutu akan shirka ya mutu akan kafirci shi yasa kuskure ne kwarai da gaske za ka ga wani musulmi yana tare da wani kafiri a wajen aiki sai ya mutu kuma ya sai ya tafi gaisuwa to matsalar ne ba wai ka je gaisuwa ba da ka je mai take me take cewa Allah ya ji kansa to kaga wannan haramun ne ka taba wa Allah abin da ba a tabawa ba a ce masa ya ji kan kafiri amma abin da ya kamata ka ce ba laifi bane dan ka je saboda zaman tare ne sai ka je amma in ka je sai ka ta sori sori ko kuma su yan uwansa Allah ya shirye ku amma sori wancan ya tafi Allah ya shirye ku da ka ba a cewa Allah ya ji kan kafin makusantan annabawa kafirai sun mutu za su ce Allah ya ji kansu Allah ya ce a'a kar ku faɗa wannan yana daga cikin ta'addanci addu'a roƙon Allah abin da ce ba zai ba wannan tsaurin ido ne kace masa kuma yi idan haka sai bayan haka kuma aya ta sauka Allah yana rarrashin annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi ba ka da ikon ka shiryar da wanda kake so Allah shi ke da ikon ya shiryar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin shi ya fi sanin wanda suka dace da shiryar shiryarsa ubangiji ka shiryar da mu da haka Allah ya ce a turiduna an tahdu man adalla Allah shin yanzu kuna jin za ku iya shirya da wanda Allah ya batar baka da ikon ka shirye da wanda Allah ya batar iya abin da kake iyawa shine ka faɗi gaskiya ka nuna gaskiya ka karantar da gaskiya amma ka ce dole wani sai ya karɓi gaskiya ba ikon ka bane ba duk abin da za ka yi na ka turfasa dan adam na farko ka saba wa Allah na biyu kuma ba zai bi abin da kake so din ba domin dan na bika ka saboda ka yi amfani da karfin tuwo wannan kuma baya nuna na bika. ka tsoron sharrin ka nake in ka tafi gobe kuma zan koma yadda nake shi yasa addinin musulunci ba addinin turfafawa bane ba la ikraha fi din ba turfafawa addini gaskiyar mutum da imaninsa da fahimtar daidai ɗinsa ta sa ya imani to shikenan an zauna lafiya ko kana nan ko baka nan sai yi sallah amma inda karfin tuwo kace ya shiga musulunci to sai kana nan zai yi sallah in baka nan kuma ba zai ba to me aka kenan kuma lokacin da ganin idan ka ne yake sa ya sallah kaga bai da lada a wajen Allah tunda ba ta Allah yake yi ba ta tsoron ka yake yi shi yasa Allah yake la ikraha fid din kad tabayyana ar-rushd min al-ghayb faman yakfuru bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim babu tilas addini gaskiya ne ta riga ta bayyana li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shiryu ga daidai nan wanda zai bace gashi nan yabi wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilal mujrimin ubangiji ce mun yi bayanin daidai wanda ya ga dama ya bi in ma shakiran wa in ma kafura in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha sadaka wannan shine ka'ida ta addinin musulunci babu wanda yake iya shiryar da wanda Allah ya batar ba kuma wanda yake iya batar da wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ubangiji ka shiryar da mu na'am wadda ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتبعوا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَأَنَّ مَا اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ لَوْكِ يَا جَزَا مُدَكَّتَا هَكَا وَنَّ آيَةَ دَ أَكْرَنْتَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ سَيْمَتَا شَاءَ كَنْتُ أَتَفْسِيرُ مِنْ نَبُوِّي أَبِنْدَ مُكَ فَدَا يَا جَمَا دَيْدِي اللَّهُ يَبَا مُلَادَا وَنَّ مُكَ يَكُفُرُ اللَّهُ سَيْمَنَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ akwai tambayoyi kamar haka ne tambaya ta farko yace kamar yadda bayani ya zo da cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gida idan akwai kare ko kuma hoto to yaya sana'ar hoto yake tun a zamanin sahabbai ana yin hoto sai dai hoto ne ba na kyamara ba hoto ne na art na zane da hannu da haka lokacin da annabi ya faɗi waɗannan hadisai sahabbai sun ci da faɗa suna yaɗawa wani ya zo ya tambayi abdullahi dan abbas ya ni sana'a ta ita ce hoto ba ni da wata sana'a ce ita ya ya kamata yi in daina ko mai me zan ci sai ce isna ishajarata awwal ma la ruha alayhi je ka ka ci gaba da hotonka amma ka rinka zana ko bishiyu ko kuma abin da ka san bai da rai dan haka hoto mutum yana iya yi ba dole sai na abu mai rai ba fatawa ta biyu malamai suka ce babu laifi in an yi hoton amma on complete hoton da ba cikakken jikin mutum ba kamar ya zama habbali ko dai ya zama baya dauke da cikakkiyar surar mutum wannan baya daga cikin hotunan da aka haramta suka ce domin wata rana annabi ya shigo ɗakin na Aisha sai ya ga labulanta duka hoto ne a jikinsa to da aka sai annabi ya yi sallah da ya sallah sai ya ce da nana Aisha cire mun waɗannan labulayen naki hotonsa ina sallah yana ta zuwan mun a rai to da aka cire ba konawa aka yi ba sai aka yayya gashi aka yi bedsheet aka yi rigar fulo da sauransu da haka malamai suka ce hoto idan an raba shi biyu ba laifi in an yi amfani da shi da haka hoton ka kai ma idan bai zama full body ba ya zama half body ba laifi dan an yi amfani da shi kuma sannan malamai suka ce yanzu zamani ya zo da larura dole ne sai an yi passport akalla dai mafi karancin hoto shine mai passport wanda shi wannan passport ɗin ba yadda za ka yi kace ba za a yi shi ba domin ta hanyar passport akan gane mai gaskiya da mara gaskiya wasu mutanen sukan je su shirya rashin gaskiya ta hanyar hoto ake gane cewa wannan shine mai gaskiya wannan shine mara gaskiya za a tafi aikin haji in ba ka da hoto ba za a yi maka eh, eh, passport ba za a yi maka visa ba za ka samu damar shiga ba to kaga ya zama na larura za ka samu admission a wata makaranta dole sai da wannan hoton za ka yi registration da sauransu kaga ya zama larura abbarura bihul mahdura da haka wannan hoto ba laifi ba ne ba in ya kasance irin wannan amma hoton da yake haramun har yanzu duka ga fatawar malamai hoton da kawai mutum zai ce sha ya koshi kawai ya baza katuwar riga a shimfiɗa maka hoto a je a manni a ɗaki ka rasa na menene kawai na an ci koshi ne an shekara lafiya ko shi da matarsa kila ta dan dafa shi ko kila ma ta tuba gashin kanta tsirara to irin waɗannan hotunan su ne wanda mala'iku ba sa shiga gida inda su wata rana mala'ika jibril ya zo gidan annabi sai ya fi shigowa kuma manzo Allah ya san jibril baya saba alƙawari da ya ga shiru shiru sai ya fita waje sai ya ganshi a tsaye yace ya sai baka shigo ba sai yace ai a gidanka akwai abin da ba ma shiga inda shi da aka bincika sai aka kar wani dan kwaikwayon kare ne ya shigo ba a sani bai shiga karkashin gadon na Aisha sai yace inna ma'asharar mala'ika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mu jama'ar mala'iku ba ma shiga gida mai karan jin daɗi karan wadata karan kawai da an ci an koshi aka aje shi a kofar gida kila ma wani daga jamus aka ɗauko shi ko ingila ko ina kuma har yana da likita a lokacin da kila ta je kauyen su akwai yiwuwan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa yana ta yana fama da rashin lafiya shi bai da likitan duba shi amma karan gidansa yana da likita ko in yi rashin lafiya ma turai za a fita da shi haka wannan ba karamin hasara ba ce irin wannan karan in ka aje shi a gida to ka sa get tsakaninka da mala'iku da ka sa biyawa dog ba mutane kadai ka tsare ba har mala'iku ka tsare ba za su shigo ba sai ka sani in mutuwa ta kama ka a cikin irin wannan gidan to kaga anan za ka gane kuranta dan mala'ikun wannan zati garka su za su zo su fito da kai sai sun ta ka sun wahal da kai sannan ka fito daga gidan kuma ka je ka tarar da mai ka aikata amma idan kare ya kasance kare ne na farauta kare ne na kiwo to wannan babu laifi Allah ya samu gani sakan da ta gaba yace malam Allah ya ƙara maka jin tsoronsa amin ya ce malam dan Allah kana da dangantaka da Sheikh Jafar kuma in kana karatu sai in ga kamar shi malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama ba ni da dangantakar jini da shi amma malami na ne ya karantar da ni karatu kuma mun yi karatu tare da shi lokacin da nake karatu na digirin farko a Sudan shi kuma yana digiri na biyu sannan kuma irin waɗannan karatuttuka da yake karantarwa a kano mun kasance tare da shi muna bibiyar karatuttukansa kuma har ya zaɓe mu cikin wasu daga cikin ɗalibansa yana ganin masu ƙwazo ya rinka ba mu kwas na daban tsakanin mu da shi wannan la'alla shi sa na yi tasiri da shi kuma ba laifi ne ba in ɗalibi ya yi tasiri da malaminsa amma ba wasu dangantaka ta jini tsakanin ni da shi kuma na daɗe tare da shi ƙwarai. a mu'assasa cibiyarsa ta yada addinin musulunci a Kano ta Usman bin Affan yana darakta muna taimaka masa muna daga cikin limaman da muke rike masa masallaci saboda uzurrukansa na da'awa da kuma harka ta karantarwa Allah ya ji kansa da rahama kuma me tarihin ka ina kai karatu ani ban yi karatun ba ballanta na ka ji ina ne yanzu nake yi ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam sannu da zuwa malam har ya zama gari malam masu cewa a gida zan kare azumi ba a bariki ba dan Allah wannan maganar hadisi ne ko aya ce gaskiya ba hadisi bane ba aya ba ce cewa a gida zan kare azumi ba a bariki ba to me bariki shi azumi a duk inda lokacin shan ruwa ya maka ka sha ruwa Allah ya karba ba sai dole sai ka sha ruwa a gidanka sannan azumin ka ya karbu ba ba dole sai ka sha ruwa a unguwarku azumin ka ya karbu ba ko a garin ku azumin ka ya karbu a duk inda lokacin shan ruwa ya maka ka sha ruwa azumin ka ya karbu da haka babu mutum a gida ko a bari ya tambaya ta gaba yake tambaya ta ita ce muna tare da yaro maraya kuma baya ji sannan an ce taɓa maraya ba kyau ta kai har yanzu ana dukansa yana kuka bai fi shekara goma ba Allah ya mai da malam gida lafiya ba laifi in ka da ki maraya dukan ladabi wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ina da maraya yana da kiriniya wani laifi ne ya kamata in yi min da ke shi ne in yi bazan da ke shi ba sai annabi ya ce duk laifin da ɗanka na cikin ka in yi za ka da ke shi to shi ma maraya in yi ka da ke shi kuma ka'idar duka daman kada ya wuce bulala goma kuma banda fuska wannan shine ka'idar musulunci in kaga an yi bulala sama da goma to sai dai in haddi ne mutum ya yi ya sha giya za a yi masa bulala tamanin ya yi kazafi za a yi masa bulala tamanin ba yi da aure ya yi zina za a yi masa bulala ɗari amma in ba a haddi ba ba a bulala sama da goma to da ka irin wannan ladabin ba laifi in ka yi wa maraya in ya yi ba daidai ba domin dan sama in ya yayi kane masa irin haka in ka ce ba za ka yi wa maraya ba sai ka kyale shi ya sangarce ya lalace to ka zalunce shi a nan. ba dukan kadai ne zalunci ba dukan in ba da haƙƙi ne zalunci ne in kuma da haƙƙi ba ai dukan ba nan ma zalunci ne dan ka san garta shi yace kuma malam abokina ba musulmi bane kuma yana bi na bashi na yi tafiya kafin na dawo sai aka ce ya mutu to malam yanzu ya zan yi yadda za ka shine ka je ka nemi yan uwansa ka ba su ba wani batun kai musu sadaka je ka nemi yan uwansa ka ba su kuɗinsa in ka ba su ka mayan daidai da kamar shi ka bawa amma ka je kai wata sadaka to kai kai kanka kai wa sadaka shi kan haƙƙin sa yanzu ya koma hannun yan uwansa sai ka je ka nemi yan uwansa ka ba su takarda ta gaba yace assalamu alaikum na ji wani malami a rediyo yana faɗin sallar tahajjudi ba shi da asali kuma ba shi da kyau ka yi min tambihi akan wannan a gaskiya ba na tsammanin malami zai faɗi wannan na addinin musulunci domin sallar tahajjudi tana da ayoyi da yawa a qur'ani ayoyin da sun wuce ma a ce wai direct ne ba in indirect ba cikin suratu taha ubangiji ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba aka rabbuka maqaman mahmuda cikin dare kayi sallah ta tahajjudi dan ƙarin lada gare ka kirz ya rage ubangijin ka ya tashe ka a matsayi abin yabo zai iya yiwa aya tana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri amma al'ummar tana shiga ciki الخطاب موجه الى wal والمراد به امته maganar da allaba ake amma al'ummar ta tashi domin sahabbai sun yi tahajjudi abdullahi dan umar yace na kasance saurayi dan in samu damar yin tahajjudi sai na baro gidan mu na dawo masallacin annabi anan nake kwana kullum dare zan tashi in yi qiyamul layli in yi bacci na kwana biyu sai na daina yi wata rana sai ne mafarki mummuna da daddare mala'iku sun zo sun ɗauke ni sun kai ni kofar wuta sun buɗe min na gani sai suka dawo suka kwantar da ni yace wannan ya tayar min da hankali yace to duk bayan sallar asuba sahabbai sukan zo su ce wa annabi mun yi mafarki sai ta fassara musu da ana idan da sallar asuba annabi zai juyo ya ce waye mafarki ya fada a fassara mai Abdullahi dan Umar yace nayi mafarkin amma ina tsoron in faɗa kar fassara ta yi muni sai na kasa fada sai na zagaye gidan annabi wajen yaya tana na hafsa sai na ce mata ce da annabi wani ne kar ki ce ni to shi kuma annabi ana masa wahayi ya za ka karanta shi ba zai rubuta ba da haka annabi da annabi ya shigo gida nana hafsa ta ce masa ya rasu rasulullah wani yayi mafarki ta faɗi mafarkin sai dariya ya ce ai kanin ki ne abdullahi ya ce to kuma ki sani ki gaya masa ba wani abin tashin hankali da yana sallar dare ne sai ya daina to Allah yake yi ya tunatar da shi yanzu kaga in yi ne da za a tunatar da mu sai da sallar farilla mu kan yanzu sai sallar farilla matsayin mu bai kai ba maganar sallar nafila su sahabbai matsayin su ba a cewa sahabi ya yi sallar farilla sun cikin su kana samun wanda yake shekara arba'in bai taba ganin keya wani ba sai dai a ga keyarsa kullum a sahun gaba ake karar da shi akwai wanda shekara arba'in kadika mutum salatu ba ta taba wuce shi ba amma sai dan Allah a wuni da ya nawa ta wuce ka ku kaga mu yanzu in mu za a tunatar sai dai a tunatar da mu da farilla su ka sun mutu farilla sai dai a tuna musu da nafila da haka annabi ce a gaya masa ba wani tashin hankali na bilin da yake ne cikin dare ya daina sai Allah yake dan tunatar da shi Abdullahi dan Umar yake tun daga wannan lokacin da nabi yau ina da sama da shekara 70 ban taɓa fashin ta ba qiyamul layl to kuma wani yazo ya ce babu qiyamul layl a musulunci bayan jin littattafan musulunci gashi nan an rubuta babu tahajjud babin yadda ake sallar dare zikirin da annabi yake yi a cikinta yadda yake gudanar da ita tsawon kawaratunsa a cikinta kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske wani yanzu ya ce maka babu sallar dare wannan ba daidai bane shi nan cikin suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila shi nan bayan Allah na kwarai ba annabin ba kanu qalilan min al-layl ma yahja'una wa bil asharihim yastajirun tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun duk wannan ayoyi ne na tahajjudi kuma da sauran bayan Allah yake ba ba da annabin ba da haka babu hujja wani ya ce hajjuri bai da asali ko tarawih ko makamancin haka to wai an ce in ma magana kila wani ya ji kuma ba kai ba wai shi malamin yana inkarin jam'in ta ne shi ma jam'in ta ba abin inkari bane ba sayyidina Umar shi ya fara hada mutane su jami'i annabi yi musu sahabbai jam'in ta sau uku a wata ruwayar ma sau hudu a na biyar yake fitowa suka taru suka cika suka cika har sai da ta kai suna cewa assala ya rasulallah mun fa tariya ma'aikin Allah a fito ai mana sallah sai yaki da gari ya waye suka tambaye shi me yasa sai ce na ji tsoron kada in fito Allah ya ce ta zama wajibi kaga an ƙara muku aiki shi yasa tausayin haka yasa na ki fitowa shi kenan sai ya zama daga nan suna yin su amma ɗaiɗai ba sa haɗuwa tunda annabi ya ce hada su ya ce musu jam'i dan tsoron kada wahayi ya sauka a ce ta zama wajibi da manzo Allah ya bar duniya yanzu akwai wahayi kaga maganar ta zama wajibi ya kare tunda daman da yana nan ne za a yi wahayi wata rana sai na Umar da azumi ya fito daga gidansa ya zo masallaci sai tare da mutane suna ta sallar tarawihin su mutum biyu a can mutum uku a can a wawwatse sai ce kai mutanen nan da mu zo mu haɗa su waje ɗaya mu musulman guda ɗaya ko biyu da sai ya fi tsari domin da abin da ya sa annabi yake ya hada su dan kada wahayi ya sauka ya wajabta yanzu ka tunda baya duniya wahayi ba zai sauka ba da aka sahabbai wanda suke tare da shi Usmanu Aliyu sauran asharatul mubashirun bil janna banda Abubakar duk suka yadda da ai haka domin ba wanda ya musu da su ake yi baki daya sai na Umar ya zo ya sa limamai da za su yi mutum biyu Tamimu Dari da Ubayyu dan Ka'ab hadisan suna nan a cikin wadata Imam Malik suna cikin sahih Bukhari suna cikin sahih Muslim da ka Umma ba maliki ne sai kace faɗar wannan magana to ka saba imamu malik imamu malik ya yadda akwai tarawihi kuma ana jam'in ta da ka sai na abu umar ya sa limaman da za su yi rinka jan mutane waɗannan guda biyu tamimar dari da ubayyu an kuma suka ci gaba da jam'in ta in ka ce ma annabi ba shi ba duk da mu muna da hujjojin da ta nuna yayi wani dalili yasa ya dakatar kuma bai ce ba baya na ma kar ayi to mu kuma muna da hujjar da ta nuna cewa sahabban nan in suka yi aiki aikin su yana da tambari da san daga afurubin daga ofishin annabi cewa aikin su sunna ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin abinda Umar yayi sunna ne abinda Abubakar yayi sunna ne abinda Usman Ali suka yi sunna ne annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma sune khulafa'ur rashidin da ta dai wannan ba hujja bace eh gashi ga manzala ya ja abdullahi dan mas'ud sallar dare ya ja abdullahi dan abbas sallar dare duk akwai wannan ababun tahajjudi yana sallar suka zo suka bi shi kuma ya kyale su har dan abbas ma lokacin bai san ina ake tsayawa a wajen liman ba ya zo hagun annabi annabi ya kamo shi ya juyo shi ya dawo da shi dama kuma aka yi sallar nana maimuna ma ta yi sallar tare da su mata annabi ana yin tahajjudi kuma ana yin jam'in ta babu shi wannan tambaya ta gaba ce assalamu alaikum ina da tambaya aka ce mace mai ciki ko shayarwa da ta sha azumi da azuminta ya al'amarinta yake za ta ciyar kawai ko kuma za ta ciyar kuma ta rama azumin bisalam Allah ya sa ma da alkhairi mace mai ciki ko mace mai shayarwa da ta sha azumi ba ramawa take ba ciyarwa take idan ta ciyar yanzu ta gama in sai bayan sallah ta ciyar yayi amma dai cewa shi ke kanta ba ramawa ba ballantana a ce kuma za ta haɗa guda biyu kamar yadda mun amsa wannan tambayar a baya mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum ala kara malam imani da rayuwa mai albarka amin malam ina da tambaya wai menene hukuncin amfani da wayar zamani wadda ake sa ma alkur'ani da sauran littattafan addini kuma har ana shiga da wayar toilet da ma sauran wasu wurare da ba su da da ba su kamata ba wasu ma sukan haɗa fina-finan su a cikin wayar da alkur'ani yake to hukuncin sanya wa waya ƙur'ani da sauran littattafai wannan halal ne daidai ne da hukuncin kafin na rediyo da hukuncin kafin na bcd eh, dukkan wani abu da za ka sa alkur'ani a cikinsa in dai shi abu mai tsarki ne ba laifi ba ne don ka sa alkur'ani a cikinsa shiga da shi kuma ban ɗaki malamai suka ce idan kana da wajen da za ka ajiye shi lami lafiya har ka je ka dawo ba matsala to ka ajiye shi ka shiga ban ɗakin shi ya fi amma idan ka zo ban ɗakin da in ka ajiye wayarka a waje in ka fita ba za ka dawo ka same ka ba to ka shiga da kayanka wannan ya zama larura suka ce hukuncin sa anan ya zama kamar hukuncin mahaddacin qur'ani mutumin da ya haddace qur'ani qur'ani yana ina yana zuciyarsa in zai shiga ban daki aje ta yake zuciyar sai shiga fito da me yake shiga da zuciyarsa saboda zuciyar ba za ta ajiye ba to shi ma anan ya zama ba zai ajiye ba dan ka aje ka fito za a sace to sannan suka ce shiga da mun ban daki da abu mai sunan Allah ba wai haramun bane in dai ka samu yadda za ka yi ka aje ka aje ba laifi in ka shiga da shi kuma matakar na jikan ba za ta taba laifi ba laifi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zoban sa a jikinsa akwai Muhammadur Rasulullah kuma da kayansa yake shiga ban daki bai taba cirewa ba ba wani hadisi da ya inganta cewa annabi in zai shiga ban daki yana cire zobe duk wata magana da ta zo da haka mai rauni ce da haka suka ce babu laifi dan mutum ya shiga da abu mai sunan Allah in dai zai kiyaye shi najasa ba za ta taba sunan Allah ba ina fata an fahimci wannan to amma hada kuma waya da qur'ani a ciki da littattafan addini kuma da gina finan baka wannan kuma ko shakka babu sharri wannan ko shakka babu laifi ne mai girman gaske da haka wanda yake wannan ya ji tsoron Allah ya daina ya ji tsoron Allah ya bari in kuma ba haka ba to ya san me yake aikatawa Allah kuma yana kallon sa takarda ta gaba yake ana gafarta malam wani zikiri ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi da asuba da yamma suna da yawa ya kamata ka samu littafin zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar littafin hisnul muslim akwai abkaru sabahi wal masa zikirin da ake da safe da kuma wanda ake yi da yamma wasu za ka ga ana yin su da safe kuma ana maimaita su da yamma sai dai akwai dan wani dan canje canje kaɗan اللهم بك أصبحنا عند صافني وبك أمسينا وبك نهيا وبك نموت وإليك النشور كجباتر ده أصبحنا haka nan asbahana wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم أما إذا دي يمني اللهم بك أمسينا كجبتر أمسينا أكون أصبحنا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم هو أمسينا وأمسى الملك لله أما دين أصبحنا عند صافر dan haka da ya dan uwa wannan abu ne wanda yake da bukatar ka samu wani malami da yake kusa da kai ya nutsar da kai littafin da zaka samu kamar wanda na faɗa na hisnul muslim kuma ka zo ya nunnuna maka zikirin safan da yamma kuma ka je ka haddace in za ka iya haddacewa in ba za ka iya haddacewa ba kuma ka rike littafin ka duk safiya ka san kana da wani afanin na addini bayan sallah asuba ne in ka koma gidanka kafin ka shiri ka fita ofis ɗinka ka karanta kai kanka za ka ga yadda rayuwarka za ta koma wani lokaci mutum zai tashi ya ji kamar an masa dukan tsiya ya yi baccin awa takwas awa tara amma bai huta ba kuma wani aiki zai je tunkara to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk lokacin da mutum zai kwanta shi dan yana zuwa ya masa dauri uku a jikinsa lokacin da ka farka sai kai zikirin farkawa daga bacci to dauri ɗaya ya kwance in ka tashi ka je kai alwala ka tawo sallah asuba dauri biyu ya kwance in kuma kai irin wannan zikirin na safe dauri uku duka sun kwance sai ka ji ka mai nishadi ba exercise kai ba amma jikinka a fake ba ka da wata damuwa zuciyarka a wasake gangan jikinka kuma lafiya lau to wannan yana da matukar amfani takarda ta gaba yake assalamu alaikum rahmatullahi da fatan malam Allah ya kara ma imani tambaya shine malam ya halatta mutum ya rinka haddace sura wadda bai da hadda a itikafi ma'ana hadda qur'ani a lokacin itika ya halatta waɗansu malamai sun ce abin da ake so a itikafi ka shagaltu da ibada abin da yake zunzurutun sa gaba ɗaya na Allah ne banda bitar ilimi research na ilimi ba a yi a itikafi ballantana kuma sauraron rediyo ko amsa wayoyi wani za ka ga bawan Allah zai je itikafi da katotuwar sa, kamar wani wakilin BBC zai ji da safe ya ji da rana ya ji da yamma kuma wai itikafi yake wani zai tafi da sa wani zai tafi da iPad ɗinsa to kaga duk kana warware abin da ya kai ka na itikafi irin waɗannan abubuwan duk tarkata su ya kamata ne mu aje su mu ba su hutu mu fuskanci Allah kaɗai a itikafi abin da ya kai mu dan waɗannan kwanakin da waɗannan ayoyin mu tsaya ne shi in ka fito duk sauran rayuwar ka kai ta yin abin da ka ga dama na waɗannan sadarwa da sauransu to da haka shi har da qur'ani ba zunzurutun tilawar qur'ani ba ce da haka wasu malamai suna ganin inda tilawar ce kawai ya ta yi ba laifi amma ya tsaya yana hadda to wannan kuma wani aiki ne na daban amma waɗansu malamai suna ganin hadda qur'ani ma ai daidai ta da karatun qur'ani kana yawan nanatawa kana yawan bita billada take samu babu laifi dan kai hadda qur'ani a cikin itikadi amma kaulan da sauran littattafai ka shiga da su kana karantawa ko na hadisi ne malamai suka ce ba a san haka a ballan ballantana kuma jarida newspaper da sauransu wanda za ga wasu suna itikafi ana kawo musu newspaper ya ce sannan kuma ina son kai mana cikakken bayani dangane da wai gaskiya ne akwai wani mutum mai suna wai mai suna wai Musa Samiri wanda ya yi zamani da annabi Musa alaihi salam to akwai wani mutum sunansa Samiri ya yi zamani da annabi Musa an ce da shi Samiri an danganta shi zuwa garinsu malaman tafsiri sun ce kalmar Samiri nisbatun ila Samira Samira wani gari ne to shi wannan Samirin dan wannan garin ne sai ake ce da shi samiri kamar kai ne yanzu ka ce da mutum ba kano ba katsune an gane ko kaga ta danganta shi zuwa gare garinsu da ka shi ma samiri an danganta shi ne zuwa garinsu to amma wasu malaman tafsiri sukan dage su ce shi ma sunansa Musa amma babu wani nassi da ya nuna haka Qur'ani ya kira shi a wajaje da yawa amma bai kira shi da sunan Musa ba sai da samiri qala fa ma katabuka ya samiri an gane ko fa aballahu musamiri kaga duk da ya ake kira sa ba ce da shi Musa ba amma lalle akwai malaman tafsirin da sukan dage su ce wai aiki shi ma sunansa Musa sai a ce sunansa Musa Samiri ba wata aya a haka ba wani hadisi ce akan haka magana ce kawai ta labaran jiza ya ji daga koki tarihihi ne har ma sawi imamu sawi cikin littafin hashiyatu sawi ala jalalaini ya kawo wani baiti yace idil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal فقد خاب مربب وخاب مؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل yace shi dai mutum in Allah bai yi shi na garba ne tun asali to masu tarbiyya sai dai su ta shan wahala amma ba zai shirye ba yace ga misali musan da jibril ya raine shi ya zama kafiri in dai kan tarbiyya ce ta kai tarbiyyar mala'ika jibrilu domin sukan kawo wata kisa su ce shi wannan samirin asalinsa mahaifiyarsa ce tana ɗauke da cikinsa sai ta yi tafiya tana tafiya cikin daji ba gida gaba ba gida baya sai naƙuda ta kama ta da naƙuda ta kama ta Allah yana so ya nuna wa mala'iku ƙudurarsa sai ce da mala'ikan mutuwa je ka ɗauko min ran wannan matar gashi tana naƙuda gashi a cikin daji sai mala'ikan mutuwa yake ya Allah in na ɗauko ranta wa zai raina ɗanta sai Allah yake ba ruwanka je ka ɗauko ran da aka je aka ɗauko ran wai shi kenan sai Allah ya tura wai mala'ika jibril shi ya raine shi to kaga da a ce tarbiyyar mai tarbiyya ita take tasiri mutum ya shiryu to ai da wannan zai zama ne mutumin kirki tunda jibril ya shirye shi ya ya raine shi to amma shi kuma annabi Musa wa ya raine shi Fir'aun ne ya raine shi shi kuma da tarbiyyar mutumin banza tana iya canja abin da Allah ya shirya to da annabi Musa bai zama mutumin kirki ba wai sai yace to ga Musa da Jibril ya raina ya kafirce ga kuma ruwan Musa da Fir'aun ya raina shi kuma ya zama annabi kaga iko na Allah ne to a nan kuskuren malam eh, sawi da ya tabbatar wa da samir sunan musa kuma ya tabbatar da kiffacewa cewa wai jibrilu ya raine shi wanda wannan duk ya ce babu ita a qur'ani babu ita a ingantaccen hadisi duk labarai ne na yahudawa na kunji kunji to da haka dai ka ce da shi Musa babu wani nassi da ya tabbatar da haka amma dai sunansa ko abin da Qur'ani ya kira shi samiri kuma yayi zamani da Annabi Musa alaihi salatu wa salam. ga wata takarda kwaya da kila za ta dan dauke mu lokaci za mu dakata akan ta sai Allah ya kai mu kafin mu tashi daga karatu a yau akwai magana dangane da banki wanda aka yi a 'yan kwanaki biyu waɗanda ma'aikatan bankin suna nan a kofar masallaci abin da ake nufi shine dukkan wanda na farko dai hikimar shi kawo bankin dan a yaƙi bankuna na riba domin bankin dan uwan irin jaiz bank ne bankunan da suke mu'amala babu riba wanda wannan kalubale ne akan musulmi dole ne su kusanci irin waɗannan bankuna su yi mu'amala da su ko ba komai don murayar da abin da yake halak malak ta fuskar dukiyarmu sannan kuma ta fuskar ɗabbaka addinin mu gwargwadon ikon mu wanda waɗannan tsararruka na islamic bankin za ku ga har ƙasashen da ba musulmi ba sun tabbatar da cewa waɗannan tsararruka sun fi zaman lafiya dangane da tattalin arziki to da yana da kyau mu san wannan sannan abu na biyu waɗannan bankuna akwai fahimtar juna tsakanin su da ƙungiyar jama'atu gida bid'a wa iqamatu sunna ga dukkan wanda yake so ya ba da wata gudunmawa ta taimakon addini idan ya je wucewa zai ga ma'aikatan bankin a ƙofar masallaci sai ya yi musu bayani su kuma za su wayar masa da kai da haka ina jin in muka wakilta cewa mutane mai son tsarin bayani ya su la'alla hakan sai ya fi mana sauki sai sun fi faɗa daidai sama da yadda za mu faɗa domin sun fi mu yaya al'amarin yake to da haka wannan ina gani shi ne a takaice dangane da wannan sannan a karatun mu biyu ko uku baya ko ɗaya na yi magana akan inshora ko inshora haramun ce jiya wasu daga cikin bayan Allah musulmi waɗanda su sun karanta islamic bankin da abin da ya shafi wannan sun sami ni suke gaya min yanzu ma an samu inshora ta musulunci wacce ake kira da takaful to wannan ma za mu so ko dai su rubuto man dan mu ƙara wayewa da mutane kai ko wani lokaci makamancin irin wannan wani daga cikin su ya tsallako sai mu ba shi dama ya yi bayani dan ya gamsar da mutane ya fahimtar da su ina aka fa gaba domin masana abu sun fi ka sanin yadda yake komai da komai da yake dunkure ko yake tattare da shi to sannan abu na karshe muna da sanarwa ta insha Allah gobe za mu fara tafsiri makamancin wannan amma na mata ga wanda yake da mata ko ƴaƴa mata wanda yake ganin zai kai su don su amfana in Allah ya kai mu gobe za mu fara da karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu za a yi a masallacin a class park wanda yake kasin ibrahim wai mai tama da aka ga duk wanda yake da ikon zuwa ko yake da ikon kai iyalansa Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah